To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Babban malamin nan da yake kawo mana karatuttuka shekara da shekaru da muke tare da shi. Uh, Malam Musa Yusuf Asadu Sunna yana kawo mana karatuttuka a kan ah, duk akidu da shi malam musa yake ganin cewa akwai dan ah, matsala da ya kamata ya dan tattauna a kansu malam musa yana shigowa a cikin haka yana kokarin haka to malam musa zai ɗauko karatunsa halka ta ashirin daidai kenan yau muna uh, 9th november 2022 da ya kama na islamiyya shi ma 13 da a watan rabiul awal karfe 8 da rabi kenan da za mu fara karatu da malam musa yusuf da suna a kan isma na manzon allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi wancan sati malam musa ya tattauna akan isma na annabawa me ya kawo wannan karatu da malam musa ya ɗauki a kan isma in an ce maka masumi amma point blank malam musa isfasa da suna ya nuna mana shi masayin shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka yadda da shi ma ya yadda haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya zama masumi baya laifi annabi baya laifi akwai wanda suka je cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai laifin eh, ƙanana amma manya baya yi to amma kamar mu mun yadda ko ƙananan ma baya yi haka kuma malam musa malam buhari mutum kowa zo ya kokari ya share mana wannan program ku bar mu je dai mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa. me ka sani akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kun kai ku manzo me ka akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kun kai ku manzo me ka akan manzo me za ka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo mai tambaya ka saurara ga nan batu akan manzo wannan da an ka aiko shi don yaya guguwar hazo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 Jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna lokacin karatu ya sake kamar kan da muke karatu karfe hudu da rabi? A'a, mun dawo da karatun yanzu karfe takwas da rabi maimakon karfe tara da rabi. Last week, Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya yi karatu a kan annabawa, isma na annabawa, aka ce isma kamar masu wanda baya laifi. wanda Allah ya yafe masa kai Allah Allah ya ga ɗinsa baya laifi Malam Musa Fasa da Sunna ya nuna mana cewa annabawa ana magana banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa Malam Musa yana nufin cewa ba sa manyan laifi amma akwai ƙananan laifi da suka yi wanda Allah ya direct ɗinsu a cikin Alkur'ani ya nuna haka. To, cikin tambaya jama'a ana yawan tambaya to annabi sallallahu alaihi wasallam fa to malam musa a wannan lokaci ya nuna cewa bai yi magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa question da ake tambashi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ana son a deviate a sauka akan wannan topic me ya kawo wannan magana magana ne ga eh, yan uwaye yan shi'a da ke nuna cewa akwai imamai da ba su laifi to a da mu muna ganin imaman nan goma sha biyu ne to amma zuwan shakman dahir ya nuna mana ai imaman nan goma sha hudu ne da a 14 da ba su laifi su ma masumai ne kuma imaman abin da ya sa ya koma goma sha hudu saboda an kara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki Sa'an nan kuma da da wani haka suka nuna shi yasa shi aka haɗa amma ai a gun su an fara tun kan imam ali to tun kan imam ali har ya kama goma sha biyu to ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da wani shi ya suka tashi goma sha hudu a wurinsu to amma a yanzu duk da malam musa ya fasa da sunna mun ji a bakin shi a nan wurin karatunmu ya nuna mana cewa shi ma yana kan irin tunanin da muke tunani ba kamar irin sauran annabawa da ake musu ah, cewa suna iya, suna iya aikata ƙananan laifi amma manyan laifin ne ba su yi Sheikh Abdulaziz sana zuwa manyan ne ba su yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa last week ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙananan laifin ma laifukan ma baya yi sa'annan kuma manyan ma baya yi annabi ma'asumi ne to amma duk da shi muna so mu ji bakin malam Musa isma tunda ya muna na annabawa kuma an ce muna alkur'ani abin da aka ce maka alkur'ani baka da naja face wala Allah wasu mallum masu shi a'a fassaran da kai masa ko kuma fahimtar da kai masa ba haka bane to wannan daban to amma muna son kuma yau mu ji a bakin malam Musa Yusuf Asadu Sunna yi mana karatu akan isma na Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke son mu ji kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shay wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa mukiratu masha Allah na'am na'am bismillah shaykh آه الحمد alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء ‘Yan uwa muna musu gaisuwa irin ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau dai muna sha uku ne ga watan Rabi'il awwal hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan shafi na sarki zaki mkk rasulun amin a sarki allah ya ƙara lafiya da kuma imani kuma yi idan allah hakanan yan uwa da suke ba da lokacinsu dangane da saurare da mu da su Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ba mu ikon binta amin sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ba mu ikon nisantanta amin ya rabu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa annabi darajayi a gurin sa dan tsarkin sunansa a sarki zaki wannan magana da muka ɗauko karatattukan da malam tarihi ban saurare su ba musamman wannan da ya akan isma Wataƙila ko raddi ne ya zo a kan karatu. Na ban san ko me ya ce ba ban saurara ba ita ce magana ta adalci amma dai na ɗauki wannan da wancan a matsayin ko zan ware ne dan in yi bayani ya zamanto yadda mutane suke fahimtar matsalar nan a baibai ta isma ɗin nan to su daina fahimtar ta haka sarki zaki na'am domin da idan an ce annabawa ma'asumai ne ba sa kuskure to da yawa ɗauka suke yi da gaske ba sa irin kowane irin yin abu Ka kuma in kana karatun qur'ani dole za ka samu iskali dan zaka ci ayoyi karo da ayoyi sai a ce maka to ai ga annabi kaza yayi kaza to sai kai ta maga mamaki to wanda aka ce ba bai kuskure ya aka kuma abu kaza i faru da shi to ya zama dole a yi bayani ta wace fuska ce ya zamanto annabawan ba sa yin kuskure wanda a baya mun yi bayanin wasu daga ciki Allah ya taimaki sarki zaki tare da ke shek so mun yi magana akan abin da ya shafi wasu daga cikin ba'adin annabawa Allah ya ba da misali da su a Ƙur'ani wanda duk lokacin da ka yi wani abu na hukunta ka saboda abin da ka yi babu wanda ya sai ce ba laifi ba ne musamman shi Allah da ya halicci bayi ya fi kowa sanin bayin ya ce wani abin da i ba daidai ba ne ya rage wa bayin su yadda da maganan Allah cewa ba daidai din bane ko su karyata Allah ya rage nasu a mun kawo misali a wancan zaman sarki zaki da annabawa annabi Adam yana ciki hmm. annabi Musa yana ciki sannan annabi Dawud yana ciki sannan Yunus bin Matta yana ciki da kuma a wake nan annabi Ibrahim yana cikin wa'inda ban samu lokaci na yi magana a kansu ba saboda gashi a gobe alkiyama yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa kusakuransa ranar tashin alkiyama ina fatan sarki ya fahimta wato shi annabi Ibrahim kenan ware a cikin suratu shu'ara ba okay cikin abin da ya roki Allah subhanahu wata'ala ya masa ya bashi ya faɗa cikin suratu shu'ara'i lokacin da yake faɗa yake cewa mutanensa cewa fa innahum aduwwul li abinda kuke bauta makiyina ne illa rabbal alamin ba zan bauta wa kowa ba sai Allah ubangijin talibai sai ya ce alladhi khalaqani wanda ya halicce ni fa huwa yahdi kuma shi ya shiryar da ni walladhi huwa yut'imuni wa yaskin shi yake ciyar da ni ya shayar da ni sai ya ce wa idza maridtu in na rashin lafiya fa huwa yashfin shi yake warkar da ni shi yasa a nan gurin suka ce annabawa da suka kai makura wajen ladabi ga Allah wa ke sa rashin lafiya Allah amma me yasa bai ce wa idza amradani ba in Allah ya sa min rashin lafiya sai nuna rashin lafiyan kamar daga gurinsa suke ce ce wa idza maridtu amma warkarwa in baka da lafiya wa ke warkarwa Allah ke warkarwa to sai ya ce fa huwa yashfi da aka warkarwar a babul ladabi sai dingina ma Allah amma rashin lafiyan sai bai dingina ma Allah ba ka gane sarki zaki sai ya ce wallazi yumituni wanda zai kashe ni sun mafi sannan ya rayar da ni sai ya ce wallazi atma wanda nake tsammanin an ya gafira li khati'ati yawmiddin wanda zai gafarta min kurakuran da nayi gobe alkiyama wannan annabi ibrahim yana cikin abin da ya tabbatar wa da Allah subhanahu ta'ala. so sarki zaki idan mun ɗauki ma'asumi da ma'anar da 'yan shi'a suke ba ma'asumi to duk duniya fa babu ma'asumi ba har annabi ba ma'asumi ba a a shai shai <laughs> yakuri wannan wannan magana ka sake dawowa wato ƴan shi'a idan mun ɗauki ma'asumi da hmm. ta'arifin da ƴan shi'a suka yi wa ma'asumi na'am to duk duniya babu wani ɗan adam da Allah ya taɓa halitta ma'asumi me yasa ka ce haka kuma duk da saboda daga cikin zan karanto ta'arifin na'am amma yanzu abinda nake so wannan yanzu sako nake so zan aika ok to sakon da nake so zan aika yanzu ina so malam tahir da waman kana ala shakilatihi yan shi'a na'am ga malam sidi bashir ya zo nan yi da awar cewa ba za a ga Allah ba eh malam sidi bashir kuma na aika masa da saƙo. na'am na ina so mu zauna da shi a kan wannan matsalar na ba za a ga Allah ba to ban sani ba ko ya ji saƙo na ko bai ji ba me yasa bai eh, amsa ba ya ji saƙo, sa na ran da karatu ma na gaya masa yawa in da gaske suke yi suna so a gane gaskiya ne to ni na fi so a dinga tattauna matsalolin gaba da gaba ne mm. ba in zo in yi karatu ba in tafi sai na tafi wani ya zo ya karatu ina ganin wannan kamar usulubi ne na matsorata sarki zaki na'am to tun da ya zo ya ce ba za a ga Allah ba na'am so ni ina aika masa goron gayyata ta wannan tafi din da ya ɗauko ina so mu tattauna da shi lallai cewa a aƙidar musulmi wacce annabi ya zo da ita ta alƙur'ani da sunna tabbas mu muna da yaƙini cewa za a ga Allah gobe alkiyama hmm. wannan ke sako na biyu sarki zaki shi malam tahir akwai abubuwa da yawa a nan shafin da muka tattauna su yi raddi in yi raddi hmm. misali yanzu kaga kan maganan qur'ani ko eh. misali yanzu kaga kan maganan hatta ma jayayyan Su waye ma ahlul baiti al'umma duk tana buƙatar ta sani to su yi haƙuri su danne zuciyarsu su zo mu ci gaba da ɗaukar matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya muna tattaunawa hmm. dan a fito da al'umma gaskiya na'am ni shine sakona masha Allah na'am ka gane sarki zaki na'am yanzu ba mun ɗauki isma mun fara ba kuma watakila na san ranar laraba za mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya kan maganan isma insha Allah haka ne kuma ɗaukar matsalolin da suke da alaƙa da aƙida ya fi muhimmanci sama da matsaya muna da rigima akan matsalar da take da alaƙa da furu'a ne. So da yanayi yana so mu zauna akan isamar annabi sallallahu alaihi ni da shi ba yi saɓani ba cewa annabi ma'asumi ne sai da yadda shi yake kallon isma ba haka ni nake kallon ta. Hmm. Ka lura? Na'am. Domin suna faɗa maka ta'arifin isma da ma'anar mutumin da bai kuskure bai mantuwa hmm. ba zai a yi sahau ba to wannan in an ɗauki wannan ta'arifin duk duniya kuma da qur'ani zan yi magana ba ba wanda ya sai karyata ko ka yadda ko Allah ya saka da ka yadda dai magana ce tawa da Allah yanzu o oh, a ah, shayi ah, ko da rashin mantuwan eh. Sai sa ne yan shi'a in za duba wato duk ba wanda duk duniya ba rashin mantuwa da rashin sahau annabi ya tabbatarwa da kansa cewa yana yin sahau ko bai tabbatar ba shine abin da muke magana akan shi so mun yi magana akan annabi adamu a wancan zaman da ya wuce hmm. sarki zaki na'am a wancan zaman da ya wuce mun yi magana akan annabi adamu a wancan zaman da ya wuce wanda ya gabata na'am ina ganin idan baka manta ba eh eh baka manta ba Eh, baban manta ba magana sa mun yi magana kan annabi adamu ko sosai na'am yanzu bari in karanto ta'arifin kaji yadda suka faɗa a littafinsu sharaɗin mutum ya zama ma'asumi ya zo cikin littafin aqidatuna wato al-aqaid al-imamiyya da yazo kan na 20 yace aqidatuna fi ismat al-imam sai yace wa na ataqidu mu muna kudircewa mu yan shi'a annal imam shi imami kamar sai da na Ali ko al Hassan ko sai da kan nabi kamar annabi yake kana gane na'am ka ji ta'arifin da kyau yajibu an yakuna ma'asuman dole ya zamantu an tsare shi min jami'in Raza ili daga dukkan wani abu da yake na kazanta ne wani fawahishi da alfasha ma zahara min hawa ma batsana abinda i bayyana da abinda i min sunni tufulati tun daga shekaru na yarinta ka rike wannan ta'arifin shekaru nawa na'am shai a maimaita mu ji cewa min sunni tufulati tun daga shekaru na yarinta dole ne imami ya zamanto an tsare shi ba zai kuskure ba tun daga shekaru na yarinta yarinta okay ilal mauta har zuwa mutuwa hmm. sannan ba zai yi laifi ba amdan da gangan hmm. wasu hawan ko ta hanyar rafkanuwa kama ya yajibu an ya kuna ma'asuman kamar yadda ya zama wajibi ya zama ma'asumi mina sahawi to ka ja layi Ok. annabi yana yin rafkanuwa ko biyu. to muna tare da kai shi ne ai hmm. tambaya ce wal khata'i da kuskure ragowar Annaba, wanda muka lissafo a baya abinda suka yi da littafin Allah ya tabbatar kamar cin it bishiyar da annabi Adamu yi kuskure ne ko ba kuskure ba ne? Cin bishiya kuskure ne. Eh, saboda me Allah ya faɗa ya ce ya saba shi da kanshi ya yadda ya saba yana neman Allah ya fi ko. Hmm. Idan mun ɗauki wannan ta'arifin yanzu annabi Adamu ma'asumi ne ko ya faɗi. <laughs> Na'am. Na'am. Na'am. Bari in tafi cikin usulul kafi littafin su. ka san cewa suka yi usul na kafirci guda uku annabi adamu ya yi aiki da ɗaya daga cikin wannan asalin guda uku na farko dai dama mun yi bayani a baya wa ke sa aikin saƙo Allah ne a'a Kenan ne yake tasiri ga ɗan adam ya aikin sabo. Tasiri bar kai sabo amma Allah ke eh, jibitar lamari. A shi Allah wa i. Eh jibitar lamari. Na'am. Amma wanda ke tasiri ga ɗan adam ya saba ma Allah shine shedan ko? ne, shedan To mu dawo shedan yi tasiri ga Annabi Adamu wajen cin bishiyar da Allah ya ce kada ya ci aljanna ko bai tasiri a kan shi ba. ya yi. Eh. Allah ya faɗi wannan cikin ƙur'ani gurare da yawa cewa fa wasu wasa lahum ash-shaytanu li yubdiya lahum ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma ash-shajar an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al shi yasa da Allah ya gama sai ya kira mu sai ya ce mana ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adamu la na kuma shaytanu kada ku bari shaytan ya fitine ku kama akhraja abwaykum min aljannati kama yadda kuka bari ya kama yadda ya fito da iyayenku daga aljanna kada ku yi haka idan ka tafi usul kafi cikin littafin yan shi'a babi ya kawo babun fi usulul kufri wa arkanihi babin da ke magana akan usul na kafirci da kuma rukunnan kafirci bari mu ji a littafin su abin da yake usul ne na kafirci da rukuni na kafirci annabi adamu ya yi aiki da ɗaya daga cikin wa'annan ko bai ba hmm. ban sani ba sarki ku kana tare da ni muna tare da kai sosai a cikin littafin shi'a kenan a cikin littafin in shi'a usulul kafi rukuni na kafirci da usul na kafirci sun ce annabi Adamu ya yi aiki da shi eh a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da tara ruwayar da ta zo daga abi basir ala abu abdullahi abu abdullahi alimamu jafar sari ya ce usulul kufri salasatu asal usul na kafirci tushen kafirci abu uku ne na farko akwai alhirsu kwaɗayi wal istikbaru akwai girman kai wal hasadu sannan akwai hasada suka ce fa ammal hirsu amma kwaɗayi fa inna adam alaihi salam hina nuhiya an shajarati lokacin da aka hana shi aka ce kada ya ci bishiya amala ulhirsu sai kwaɗayi ya ɗauki annabi adamu an akala minha sai ya ci wannan bishiyar wa amma alistikbaru amma girman kai fa iblis haythu umara bisujudi li adam sanda aka ce wa annabi iblis ya wa annabi adamu sujada fa aba sai yaki wa amma alhasadu amma hasada abna adam haythu qatala ahaduhuma sahibahu ya'yan annabi adamu lokacin da ɗaya kashe ɗaya kaji wannan kenan yanzu annabi adamu sun ci yayi aiki da usul na kafirci da kuma rukunin kafirci guda uku shi iblis yayi girman kai ‘ya'yan annabi Adamu Habila da Kabila ɗaya matsayi hasada, shi hmm. kuma annabi Adamu ya aiki da kwaɗayi a matsayin usul na kafirci. Idan ka taho cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da ɗaya, babu zammin duniya wa zuhud fiha ruwaya da ta zo daga Muhammad bin Muslim bin Shahab qala yake cewa su su'ila Ali bin Husayn alaihi salam ayyul a'mali afdal inda Allah azza wa jalla wani aiki ne yafi a wajen Allah fa qala sai ce ma min amalin babu wani aiki ba da ma'rifatillah azza wa jalla bayan sanin Allah wa ma'rifati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sanin annabi afdala min duniya sama da mutum ya ƙi duniya sai suka ce wa inna lidalika la shu'uban kathiran wa li ma'asi shu'uban kathiran wannan yana da bangarori da yawa saban Allah ma haka sai suka ce fa awwal ma usiya Allahu bihi farkon abin da aka fara saba ma Allah da shi shine alkibaru girman kai wa hiya ma'asiyatu iblis shine saban iblis hina aba wastakbara wa kana min al sai suka ce wa amma hirsu wal hirsu shi kuma kwaɗayi laqiya ma'asiyatu adam wa hawwa hina qala Allahu azza wa jalla lahumā fakula minhā haythu shi'tumā ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين sai suka ce fa akara ma la hajata bihi ma ilai sai suka ɗauki abin da ba da bukata fa zalika ala zurriyatihi ma ila yawmil qiyama wannan sai ya shigo zuriyar su har tashin alkiyama wa dalika anna akthara ma yatlubu kun adam ma la hajata bihi ilaihi mafi yawancin abin da ɗan adam yake nema a rayuwar duniya abin da bai da bukata ne summal hasadu sannan sai hasada wa hiya ma'asiyatu bunu adam haythu hasada akahu fa qatalahu tashabba min zalika, hubbun nisa'i ita ce saban ƴaƴan annabi adamu ɗaya ma ɗaya hasada sai wani ya kashe wani daga nan sai wannan ya rashi san mata ishigo wa hubbun duniya wa hubbun riyasa sai son shugabanci wa hubbun rayi son hutu wa hubbun kalami son magana wa hubbul ulu san daukaka wa hubbus sarwati sai yace fasirna fasirna sab'a khisal sai suka zaman ɗabi'u guda bakwai fashtama'ana kullahunna fi hubbid dunya sai suka taru akan san duniya an biya الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك حب الدنيا رأس كل خديعة والدنيا دنيا دنيا duniya balagin wa duniya mal'unatin wannan kenan so yanzu ina so mu koma kan wancan ta'arifin ne sarki zaki kaga sun ce an ya kona ma'asuma min sahawi dole ya zamanto an tsare shi ba zai kuskure ba ko na'am haka ne haka ne wal khata'i ba zai kuskure ba rafkanuwa kuskure sai kuma wan nisyan mantuwa to bari mu gani shi yasa na ce maka in mun ɗauki wannan ta'arifin to ta'arifin su duk duniya ba ma wani mutum ma'asumi majalisi ya kawo cikin biharun anwa a mujalladi na biyar, shafi na ɗari ɗaya. ya ce inna ashabana al-imamiyya mutanen mu yan shi'a imamiyya ajma'u sun haɗu ala ismatul a'imma alaihim assalam min al-dhunubi as-sagira wal kabira amdan wa khata'an wa nisyanan kaga ba za su yi zunubi karami ba ko babba sannan ba za su yi ta hanyar ganganci ba ko kuskure sannan ba sa mantuwa min waqti wuladatihim tun daga lokacin haifuwarsu ila an yalqulla har su haɗu da Allah to yanzu mu dawo mu tambayi Qur'ani shin annabawa na mantuwa ko ba sa yi to eh muna ji saboda ranar nan kai eh. ma ka ce da ka ɗauka annabi bai mantuwa to wannan eh. yana da kyau ka fahimci eh, wannan sifar ta wannan sifar ta Allah ce kadai ok mantuwa Allah ne kadai annabawa Allah ne kadai bai mantuwa ba wani annabi da Allah ya kore mai cewa ba zai manta ba oho to na'am mm haka dan an ce annabi ya manta wani abu ba an naƙasa darajar manzon Allah bane sallallahu alaihi akwai matsayin da yake na Allah ne duk yadda kake ga san annabi ba za ka ɗauki wannan matsayin ka ba annabi okay kana wa na'am okay to yanzu bari mu tambayi tsakanin da'awar annabi Musa da ta manzon Allah sun yi kamanceceniya gurare da dama sai gurare yan kaɗan da ba su da yawa shin shedan ya yi wa annabi Musa tasiri ya yi mantuwa ko bai ko bai ba To, shi shi ka karanto mana ka ga In ka tafi suratul kafi lokacin da suke tafiya da wannan yaron nashi, kaga ya ce masa qala ara'aita. Sanda yace ya kawo musu abinci ce baka gane ba. Iz awaina ila sakharati lokacin da muka tattaru karkashin wannan fangalalen dutsen muna huta sai ce fa inni nasitu huta. Ai kifin da na riko a matsayin guziri na manto shi a tafi. Amma wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura. Ba komai bane yasa na manta da kifin ban tuna ba sai shaidan ne ya mantar da ni kada in tuna wattakaza hmm. sabilahu fil bahri ajaba sai kifin ikama a lokacin da wanda yake tafa da annabi Musa imanta kifin a lokacin shi ma annabi Musa kaga shi ma ya manto da kifin domin yadda wancan ya manta da bai manto ba da sai ce ka dauko idan ka yi tawilin wannan da suka zo suna tafiya da aka sawa annabi Musa sharaɗi za a yi tafiya cewa duk abin da ya gani kada ya tambaya. Da ya man da aka yi tafiya Allah da ya ce ƙala alam a kullaka innaka lan tastati a iya sabara. Ai kaga ya ce masa ƙala la tu'akhidni bima nasitu. Kakka kama ni da abin da na manta ne amma wala hikri min amri usra. Annabi Musa yana mantuwa ko bai? Ok, wato mantuwa da yake tambayansa, wato mantuwa eh. kenan. Ok? Ya, manta ko bai manta ba. na'am eh, ga haka dai ga, wannan dai mun fahimta na'am ya manta ku? ya manta wannan a cikin suratul kahfi ne sai mu dawo sai mu kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mantuwa ko bai to eh na'am to muna ji ne Allah ya ce wa annabi wala taqulanna li shay'in kakkace ma wani abu hmm. inni fa'ilun zalika gadan to zan aikata wani abu gobe Ka san dalilin saukar wannan ayar? A'a. Tambaya aka zo aka yi wa manzon Allah akan wasu matsaloli. Maimakon da mutanen da su tafi yace ce ku je gobe in Allah ya yarda kafin ku zo don ba da amsa a kai. Sai annabi ya manta bai sa istisna'i na insha Allahu ba. Hmm. Rashin sa wannan insha Allahu din da ya tafi shi suka tafi shi kuma Allah sai ya riƙe wahayin sai ya ƙi aikowa. Ok, wannan rashin cewa insha Allah na annabi sallallahu alaihi Wannan rashin cewa mantawa da yayi bai ce insha Allah ba sai Allah ya rike wahayi. Na'am. Okay. To daga baya da wahayin ya tashi zuwa sai Allah ya ce wa annabi to wala taqulanna kada ka sake faɗa li shay'in ga wani abu ka ce inni fa'ilun zalika gadan zan aikata wani abu yanzu in an jima ko gobe illa an ya sha Allah ka sanya mashi'a ta Allah ka ce sai in Allah ya ga dama sai Allah ya ce wa annabi wadhkur rabbaka idan nasita in ka wato ka ambaci ubangidinka idan ka manta wa kul asa an ne rabbi li aqraba min hada rashada ka fahimta na'am na'am cewa nan gurin idan nasita idan ka manta ka gane eh ashe kaga kenan annabi yana iya mantuwa wannan yasa a cikin suratul a'la Allah ya ce masa sannu kori uka za mu karantar da kai falatan sa ba za ka manta ba hmm. illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ka manta din saboda innahu ya'lamul jahra wa ma yakfa Allah ya san abin da yake boye da abin da ke bayyane to tun da kaga haka ya faɗa wa Allah kansa kenan wanda ya san abin da ke boye da bayyana shine wa shine Allah ashe kenan manzon Allah bai san abin da ke boye da bayyana ba irin yadda Allah ya sani sai abin da Allah ɗin ya so ya sanar da shi. Hmm. So, yadda ka ga shaɗan yana iya tasiri ga annabi Musa ya sa shi mantuwa, haka Allah ya ce wa annabi wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin suna iskiri Allah ya ce fa a'ari da anu ka kauda kai ka kyale su hatta ya kudu fi hadithin gairi har sai sun kutsa ma wata fira wacce bata shafi addini ba wayan mayin siyannaka shaytanu idan shaytan ya mantar da kai wala taqudu ba'da dhikra ma alqawmi zalimin kakka man sake wato zaunawa tare da mutane azzalimai bayan katina so hmm. wannan sifa din a guri guda biyu a Qur'ani a cikin suratu Maryam da suratu Taha suratu Maryam Allah ya tabbatar wa da kansa cewa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa a suratu Taha ya ce ilmuha inda rabbi fi kitabin la yudillu rabbi wa la yansa to in dai da wannan ta'arifin ne na in shi'a cewa mutum ba zai yi sahau ba ba zai yi kuskure ba ba zai yi mantuwa ba sannan zai zama ma'asumi to duk duniya sarki zaki ba wani mutum ma'asumi to babu shi wannan mutumin a doron ƙasa da wannan istilahin da ma'anan ma'asumi so yanzu abin da nake so mu tafi akan shi ayoyin da nake so in yi magana a kansa a cikin alkur'ani su ne kamar haka Allah ya sa sarki na tare da ni Sosai shai muna tare da kai sosai sosai. Aya ta farko Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani mun san cewa ya ce wa annabi wa duha. Na'am. Sai ce wallaili idza sajaku. Na'am. Ma wadda aka rabbuka wa ma kala. Wa ma kala. Kaga menene ma'anan duha Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwa da Wallai Wallaili ya rantse da dare idza saja shine sakana a wishtad da balamuhu. lokacin da daren i tsanani ko ya natsu ko duhunsa i tsanani ma wadda aka rabbuka wa makala ubangidinka bai yi ban kwana da kai kuma bai kamace ka ba hmm. wala sau wala akhiratu khairul laka min al ula lahira ta fi maka alheri akan ta farko ita ce duniya hmm. wala saufa yu'tika rabbuka kuma Allah zai ta baka fatar da har sai ka yadda sai Allah ya ce wa annabi alam yajidka yatiman fa'awa hmm? ashe ba mu same ka kana maraya ba muka tattalo ka muka yi maka makoma hmm. sai ya ce mai wa ka dalar sai muka same ka mai dalar kana ganewa na'am sosai wannan wajen wa ka dalar din nan fahada hmm? zan kawo maka za ka ji maganganun da malamai suke akan wannan ayar zan dawo kanta kaji aya ta ɗaya kenan eh muka same ka mai to shi yasa da wannan muke cewa idan har qur'ani ma in an samu wata kalma da larabcinta na iya nuna haka akan duba kafin a fassara wani mawkifi ne ya dace da manzon Allah to ba daidai ba ne in ka ga hadisi kuma ka mai fassara da kaga dama dole a duba abin da ya dace da matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ka rike zan dawo kan shi wannan shine abu na farko abu na biyu Abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani idan muka tafi cikin suratul tauba wannan ina so sarki in koro maka wai menene ma dalilin ne sa ka ga malamai suna saɓani akan wata matsala nan hmm. a ce kaza a ce kaza Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sahabbai in firo kifafan wa thiqalan ku fita kifafan wa thiqalan yana ɗaukan ma'anoni da yawa hmm. ko dai ku fita samarinku da dattijanku ko ku fita wanda suke da abin hawa na zuwa yaki da wanda suke tafiya a ƙasa hmm. ko ku fita kuna cikin nishaɗi da lokacin da ba cikin nishaɗi ko fita kuna da wadata ko ba ku da wadata ko kuna jin daɗi ko ba jin daɗi ya shiga cikin infiru khifafan wa thiqalan sannan wajahidu ku yi jihadi bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da kuma kanku fi sabilillahi dan addinin Allah ya ɗaga. sai ce "Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan ya fi muku zama alheri in kun sani sai Allah da ya zo maganan kan munafikai sai ce laukana ardan Ƙariban. da ce akwai wata kaddara da suke gani za su samu nan kusa wa safarin da kuma tafiyar da suke ganin an an yi ta bata da wahala hmm. lattaba uka da sun bi ka munafikai sun tafi yaki amma walakin baqudat alaihi mushukka. sai dai suna ganin kai wannan tafiyan akwai wahala da suka zauna suka kibuta Allah sai ya ce wasu ya halifuna billahi wallahi za su zo suna rantse maka da Allah suna cewa la wastata'ana da mun samu iko la kharajna ma akum da mun fita yakin nan tare da ku yuhlikuna anfusahum suna hallaka kansu ta hanyar rantsuwar da suke ta ƙarya Allah sai ce wallahu ya alamu Allah yana sanin cewa innahum lakadibu ƙarya suke to da suka zo ba su je yaƙi ba sarki zaki sai suka kawo wa annabi uzuri ya rasulullah ba mu je yakin nan ba saboda dalili kaza saboda dalili kaza in ka koma ayoyin baya to annabi sai abinda i bayyana gare shi na zahirin su ya karbi uzurin su yana karɓa uzurin su da Allah ya tashi zai magana da annabi sai ya ce masa afallahu anka Allah ya yafe maka Allah ya yi maka abuwa amma lima azinta lahum dan me kai musu izini ai da ka jira ba kai musu izini ba hatta ya na laka alladhina sadaku har sai ya bayyana gare ka masu gaskiya wa alamar al ne kuma ka san suwa makareta a ciki hmm. ka da aya ta biyu na'am so yana so ka rike wannan aya ta uku cikin suratul anfal Allah da ya ce ma kana li nabiyin bai yiwa ga annabi an ya kuna lahu asara. a ce ga fursunonin yaƙi ya kama hatta ya suke na fil ardi har ya lallasa su yuriduna ardad duniya, wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim sai yace laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum a katun adabun azim sai ce, fakulu maganin tun halalan tayyiban wattaqullaha innallahu Allaha ghafurur rahim har yaje inda yace ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum min al aya ta huɗu a cikin ƙur'ani ita ce wa ittaqulu lilladhi ka mm. tuna lokacin da kake faɗa ga wannan da an amallahu alaihi wa an amta alaihi wanda Allah ya yi masa ni'ima kai ma kai masa ni'ima kace amsik alayka zawjaka ka rike matarka Allah ka ji tsoron Allah wa tukfi fi nafsika kana boyewa a ranka mallahu mugudi abinda Allah sai ya bayyana shi mm. wa takshan nas nan gurin za mu fassara shi da kana jin tsoron mutane ko kana jin nauyin mutane ko kana jin kunyan mutane kunyan mutane dai to kaga in an fassara shi a larabcinsa zahirinsa yadda yake abinda za mu fassara shi shine annabi yana jin tsoron mutane wallahu a haƙo an takshahu Allah kuma shi ya fi shi ya fi cancanta ka ji tsoronsa falamma qada zaidun minha na ka hali kai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna tara wa kana amrullahi maqula. shi yasa Allah da bai gama ayar ba sai da yace alladhina yuballiguna risalatin lahi annabawa kenan wa yakshawnahu suna jin tsoron Allah wala yakshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba aya ta gaba ita ce inna fatahna laka fatahan mubina mu ne maka maka buɗi mabayyane ko hmm. sai yace li yaghfira laka Allah dan Allah ya gafarta maka inda wannan inna fatahna din laka mun yi buɗi gare ka wannan kafin ɗin laka ɗin kafin ɗin da wa ake magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ko to li yaghfira laka Allah dan Allah ya gafarta maka wannan li yaghfira laka din waye da midin isha fa annabi sallallahu alaihi wasallam to ma taqaddama min zambika kaga akwai ma taqaddama abin da ya gabata min zambika na zunubin wannan kafin din wa ake magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'akhkhara wa tumma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima a nan gurin akwai kafin laka ɗaya laka biyu zambika uku sannan wa yutimma ni'matahu alayka hudu wa ka biyar duka ana magana da annabi so irin waɗannan ayoyin sarki zaki suna cikin abin da ke kawo malamai na saɓani shin maganan nan da annabi ake koko a'a an faɗe ta da annabi ne amma ana nufin al'umma shi ka fahimta eh amma akramakallah shai wannan magana da ka gaban nan da ka zo wallahi na ji daɗi sosai a wannan maganan da kai shin in wannan in qur'ani ya nuna wa annabi sallallahu alaihi cewa an yafe maka zunubanka da wasu ababa shin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sallan sallah da yake yana yi don lada ne saboda ai akwai kuma inda kuma Allah ya ce a cikin Qur'ani cewa kaman ah, Allah ya yafe masa lokacin da kuke Eh, hadisi ne ko Qur'ani ko ke karanto mana cewa na sallallahu alaihi wasallam yana tashi yawan dare sallah yana yi har kafan sai ku kumbura shaka ce wai Allah ya ce ya yafe masa shin na Aisha take cewa eh, cewa ya afala akuna abdan shakura yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba na'am na'am godiya eh, yake ga Allah to saboda ai shi annabi ta fuskar sallar dare eh ai yana da bambanci da al'ummar eh to shi eh dai anan Allah ya ce sallolin ma da yake Allah ya ce ko ya yi ko bai ba shi an ba shi an yafe masa ko menene annabi ya ce wo yana yi domin godiya to shin in dai haka ne to wannan kuma da Allah ke cewa ya yafe masa da kuma baka ganin ah, cewa magana ce ta Allah ko dai akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine nake so ka gane cewa idan malamai kaji sun faɗi magana asali zaka duba sos ɗinta son zuciya ne ko akwai dalilin da ya janyo malaman suka yi sabani wane ya ce kaza wane ya ce kaza na'am na fahimta na'am yanzu malamai dai sun yi ijma'i eh. sun cewa Allah ya tsara annabi ba zai taba fadawa babban laifi sallallahu alaihi wasallam mm. babu wanda yake da wannan itikadin akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka ma raguwar annabawa mm. ita kuma kaba'ira tana da ta'arifi duk laifin da Allah zai ce wanda ya shi yana zai shiga wuta ko zai tsine masa ko zai yi kaza ko zai yi kaza a lahira wannan malamai sun tabbatar da cewa babu wani annabi da zai hmm. to mahallun nizaɗin wajen abin da ya shafi laifin da bai kai wancan ba ƙaramin laifi saga'ir shin annabawa na yi ko ba sa yi yanzu dai ayoyin da muka karanta a kan raguwar annabawan wanda ke biye da mu ya fahimci abin da ya fahimta eh. yanzu ina koro maka ayon ne kafin in zo in maka fashin baki ko da wasu daga ciki ba duka ba okay ka gane yanzu ka ga nan gurin Allah sai ya ce a yayi magana da annabi to zaka ji da malamai suka zo magana me suke kokarin fito da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama dan kaucewa kada a jingina wa annabi abinda ba daidai ba hmm. kare nawa yanzu eh uh, na rubuta na uku kenan ko a'a ba na uku ba mun kawo aya ta farko wajarka dalan duha wallahi idza saja wajarka eh. dalan fahada ita ce aya ta daya na sai wannan kuma da muka kawo ita ce aya ta biyu cikin suratul tauba na sai ta uku cikin suratul anfali na sai ta hudu cikin suratul abin nan azab sai ta biyar wannan ita ce inna fatahana sai kuma ta shida na'am ita ce ina suratul tahrim na'am ta shida okay tare da sabanin da malamai suka yi akan menene dalilin saukar aya na'am kaga amma in ka kalli ayan farko abinda Allah ya ce ya yi nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka hmm. tabtagi mardata jika kana neman ne yaddan matarka mai Allah ya rufe ayar da shi sai ce wallahu ga gafurur rahim mm. Allah mai gafara ne Allah mai jin ɗaya ne. sai ce qad fa'adallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya farlanta muku in kun yi rantsuwa ba za ku yi abu ba ko za ku yi abu ga yadda za ku warware shi wallahu maulakum wa huwal alimul hakim yanzu mun samu aya ta nawa mun samu ta bakwai kenan aya ta shida so yanzu Ok. mun samu aya ta shida ku na'am to ko nan muka tsaya lokaci ma da wuya ya bayar mu iya ta halilin waɗannan ayoyi kana ganewa Na shayi lokaci da wuya ya bayar mu iya ta halilin waɗannan to mu koma kan aya ta farko sarki zaki mu fara idan muka ɗauki aya ta farko da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa duha wallaili idza sada ma wadda aka rabbuka wa maƙala, qala walil akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ce ah. ba mu same ka kana maraya ba muka tattaro ka muka yi maka makoma zan dawo zan karanto daga cikin maganganun da Shekul Islam bin Taimiyya yi akan abin da ya shafi isma hmm. za ka ji insha Allah maganganunsa kawai zan karanto a wannan babin da isa guda biyu a wannan bangaren kana ganewa sarki zaki sai sosai sosai shek to zan zo kan maganan wannan afallahu an kaɗin a na zo sai in kawo maganar da ibnu timiya i zaka ne so abin da nake cewa cikin tafsirai tafsiri kwaya ɗaya kawai zan ɗauko in yi hujja da shi a bangaren ahadu sunna sannan zan ɗauko zan karanto maka maganganun malamai ka ji sarki zaki abin da suka faɗa akan wannan ayan yanzu al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin shi da yazo wannan surar al-Imam al-Qurtubi ya rasu hijira 671 da ya zo kan wannan ayar sarki zaki ya ce da Allah ya ce wa jadaka dallan fahala sai ya ce ai mun same ka gafilan amma yuradu bika min amrin nubuwa mun same ka karab kana dangane abinda ake nufin kada da shi na al'amarin annabta fahadaka shine ai arshadaka sai Allah ya shiryar da kai sai al-Imam al-Qurtubi sai ya ce dalalu kuna bi ma'anan al-gafala rabbata anan gurin da ma'anan rafkana ka sha'afa kan abu ka gane sarki na'am yace Allah ya faɗa yake kaman faɗin Allah da yace layi yadillu rabbi wa la ai la yaghful ba wani abu da Allah yake rafkana akan shi wa qala fi haqqi nabiyhi Allah ya faɗa akan haƙƙin annabin shi Ya ce wa in kunta min qablihi ko da yake ka kasance kafin Allah ya fara saukan maka da da lamin al na kana cikin waɗanda suka sha'afa sai ya faɗa ya ce wa ƙala ƙaumin ka ji magana ta farko sarki zaki. Wasu mutane sun ce dalan a nan gurin shine lam takun tajril qur'ana wa shara'i'a baka kasance ka san Alƙur'ani da shari'o'i ma fa hadaka Allahu ila alqur'ani Allah sai ya shiryar da kai zuwa ga ƙur'ani wa shara'i'a al da shari'a ta musulunci an tahaq wa shahr bin haushab wa ghayrihima daga dahaq da shahr bin haushab da wasunsu yanzu mun samu magana guda nawa yanzu biyu wa huwa ma'ana qauluhu ta'ala ma kunta tadri mal kitab ita ce faɗin Allah ta'ala da Allah ya ce baka san me ake ce masa littafi ma walal imani ko imani alama bayyana fi suratul shura akan bayanin da muka a suratul shura inda mun samu magana guda biyu kenan ko eh. sai ya ce wa qala qaumun wasu mutane sun ce wa wajadaka dallan ai fi qaumin dullalin mun same ka a cikin mutane batattu fa hadahum Allah bika sai Allah ya shiryar da kai saboda shiryar da su saboda zuwanka sai ce hada qaulul kalbi wal farra wa an siddi hu daga siddi an samu kwatin irin wannan ai wa wajadaka wa wajada qaumaka fi dalalin wa wajada qaumaka fi dalalin ya samu mutanenka a cikin bata fa hadaka ila irshi sai na shiryar da kai zuwa ga yadda zaka shiryar da su wakila wasu suka ce wa jadaka dalan anil hijrati yanzu magana ta uku kenan ku na na uku eh mun same ka baka san yadda zaka yi hijira ba fa hadaka ilaiha sai Allah ya shiryar da kai ga yadda zaka yi hijira daga makka ka tafi madina magana ta hudu wakila wasu suka ce dalan shine nasiyan sha'an na'i, mun same ka ka manta sha'anin togaciya ka ce insha allahu hina su'ilta an ashabil kafi lokacin da aka tambaye ka asahin an ashabul kafi wa ne da ne war ruhu da al'amru fa ka sai Allah ya tunatar da kai kama qala ta'ala an dilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ka duba kaga magana kusan ta biyar kenan ku eh. wakila wasu malamai suka ce wajaraka taliban mun same ka kana mai neman lilqiblati ga alqibla fahadaka ilayha sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga alƙiblar da kake so bayanuhu yace bayanin wannan shine kanna nara taqallubu wajhik haka fis sama'i cikin suratul baqara sai yace wa yakunu dalalu bi ma'ana talab shine mun same ka kana neman alƙibla sai yace li'anna dalal talibun domin duk mutumin da yake dal ne zaka ga neman wani abu yake kaga magana kusan ta shida kenan magana ta bakwai waje daka wakila wasu ka ce waje daka mutahayyiran mun same ka kana mai wato rudewa an bayani ma nazala alaika akan bayanin abin da ya sauka gare ka fa hadaka ilaihi sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga abin da kake bukata din na abin da aka saukar maka sai yace fa yakunu ad-dalalu bi ma'anan at-tahayyu shine rudewa li'anna ad-dal mutahayyirun domin duk mutumin da dama ya bace zaka ga dama rudewa yake ina so ka fahimci maganganun malamai nake karanto maka akan aya guda daya wakila wasu suka ce wa wajadaka da'i'an fi qaumika mun same ka kana abun tuzartawa a cikin mutanenka fahadaka ilaihi sai Allah madaukakin sarki wato ishiriyar da kai sai ya ce wa yakunu dalalu bi ma'anin taya shine wato tozarta wakila wasu suka ce wa wajadaka muhibban lil hidayati mun same ka kana son shiriya fahadaka ilaiha sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga shiriya din sai ya ce wa yakunu dalalu bi ma'anan al A anan gurin sai zaman to bata shine ma'anar sa mai soyayya Allah ya samu annabi yana son shiriya sai Allah ya dora shi akan shiriya ka fahimta sarki wa minhu qawluhu ta'ala qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim ai fi mahabbatika qala ash-sha'iru sai kawo maganan mawaki yace hadha dalalu ashaba minni al-mafriqa wal aridaini wa lam akun mutahaqqiqa adaban li'izzati li'izzati ajaban li'izzati fi ikhtiyari wato qati'ati ba'da dalali fa habluha qad akhlaqa wa qila wasu suka ce dallan fi shi'abi makka mun same ka ka bace a farin garin makka fa hadaka sai Allah ya shiryar da kai warar da ka ya dawo da kai ila jaddika abdul muttalib zuwa ga kakanka abdul muttalib ce qala ibn abbas ibn abbas yace dallan nabi wa huwa annabi ya bata yana karami fi shi'abi makkata a cikin kwarin makka fara'ahu abu jahalin munsarifan sai abu jahal ya ganshi yana dawa an agnamihi faraddahu ila jaddihi abul muttalib sai ya dawo da shi wajen kakansa famanna Allahu alaihi bidhalika sai Allah ya yi masa baiwa da wannan ina raddahu ila jaddihi ala yadai aduhi lokacin da ya dawo da shi hannun kakansa ta hannun makiyinsa ka duba da kyau ka gani Waƙala qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ya kawo ce kharajan nabi annabi ya fita ma a ammihi abi talib fi safarin tare da amminsa abu talib a wajen tafiya fa aka da iblis bi zimamin naqati fi lailatul balma sai iblis ya kama linzamin taguwa a dare mai tsananin duhu fa'adala biha an an tariki sai ya karkace daga hanya fa a jibrilu alaihi salam sai jibrilu ya zo fa nafaka iblisa nafkatan sai wato e eh, busa iblis busa ɗaya. waka aminha ila ardil hin sai fada a kasar hin wa raddahu ila ila alqafila sai dawo ga annabi zuwa ga ayarin da ake tafiya wa manna Allahu alaihi bidalika sai Allah ima annabi baiwa da wannan wancan abin da ya faru sai ya ce wa daraka dalan ai mun same ka lokacin da shedan ya yi kokarin kautar da kai daga hanyar da kake tafiya ka bar ayari muka dawo da kai a ayarin da ya kamata ka ci gaba da tafiya ka ci gaba da tafiya kai Ka'abu yake cewa inna halimata halimata salilan maqad tahaqqar rada'a yayin da ta gama biyan haƙƙin shayar da annabi ja'at bi rasulillahi liyaruddahu litaruddahu ala abdul muttalib ta zo da annabi dan ta dawo da shi wajen abdul muttalib fa sami'at inda babu makkata haninan hani'an laki ya batsaha sai ta dine shi a makka ana cewa farin ciki ya tabbata gare ki ya ke batsaha hmm. makkata al-yawma yuraddu ilaikin nuru nur wad wal-baha yau za a dawo miki da haske da addini da kuma kwarjini wal jamalu da jamala qala sai ta ce fa wada'atu ko fa li usliha thiyabi sai na ajiye shi dan in gyara tufafina fa samitu haddatan shadidatan faltafattu falam arahu da ta ajiye dan ta gyara kafin ta ce sai ta gaba ta ga annabi ba فقلت سنتي ما أشر الناس أين السبي يقود ما إنا يرويك فقال فقال لم نرى شيئا سونتي متى بمكوما فصحت ومحمد سيتي كراتتي ومحمد فإذا شيخ فان يتوكو على أصاه سيغا ونصوه يجي كان جنة فقال سيتي اذهبي إلى السنم الأعلم فإن شاء أن يرده عليك فعلا je zuwa ga wani gunki can babba in ya ga dama zai dawo miki da shi ثم طاف الشيخ بالسنم Waƙabbala رأسه وقال يا رب لم تزل من منتك كذا كذا har zuwa wannan su hmm. wannan kaga ɗaya daga cikin maganganu ne da aka yi idan ka tafi cikin maganganun da malamai suka yi hmm. abubakar alwarraq da wasu daga cikin cewa suka yi waje daga dallan tuhibbu aba talibi mun same ka kana tsananin ƙaunar abu talib fa hadaka ila mahabbati rabbika sai maka shiryar da kai zuwa ga san Allah wanda ya fi abu talib din Bassam bin Abdullahi ya ce wajadaka dalan bi nafsika mun same ka kai kanka baka san kanka ba la ta jariman anta fa ka bi nafsika wa halika sai Allah ya sanar da kai kai din kai ma waye kai tukunna ka fahimta wajadaka Junaidi ifada ite wajadaka mutahayyaran fi bayanin kitabi mun same ka ka ruɗe dangane da bayanin littafi fa hmm. allamaka bayanin. Allah ya sanar da kai bayani bayani bayana hulin nasi litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim bayanin alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar sai ce ya kawo aya cikin suratul nahli litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi sai ce wa qala ba'd al mutakallimin idza wajadat al shajaratan munfaridatan idan larabawa suka samu mai bishiya ita kadai fi falatin min al a tudun a sahara la shajara a babu bishiya tare da ita sammauha dalatan sukan kira ta su ce mata dalla fayuta da biha ila tariqi ka yanzu kaman a sahara inda yake yashi ne sarki zaki eh eh eh eh idan aka samu wata bishiya ita kadai ce a daji to eh. larabawa suna ce mata dalla da ma'anan abinda ake amfani da ita a gane inda aka fito da inda za a je. Mm-hmm. Na'am. Sai ya ce to fayuta da biha ila tariqi sai a shiryu da ita dan a gane hanya sai suka ce Allah ya ce wa annabi wajadaka dallan a ila ahada ala dinika ba wani mutum da yake kan addininka wa anta wahidun kai kadai ne laisa ma ma'aka ahadun babu wani tare da kai fa hadaitu bika khalqa ilayya sai na shiryar da halittu zuwa gare ka da haka hmm. su yanzu a nan gurin idan an ɗauki wannan fassarar da ma'anan waje daga dalan fahada shine mun zai sanya ka alamar da kai ne na shiryar da mutane zuwa ga tafarki na in ji Allah hmm. to yanzu in ka lissafa daga can zuwa nan maganganun da na karanto na malamai ka san sun fi kauli guda goma haka eh, eh. wajen kokarin fassara wa wajadaka zalan fahada kai al-imam al-qurtubi da ya gama sai ce qultu sai na nace hadhihi al-aqwal wa'annan maganganun kullu hisanan dukkan suna da kyau sai ce min ha ma huwa ma'anawiyu a ciki akwai abin da yake ma'ana ne na ma'ana ne ma'ana abin da ba ganin sa ake ba wa min ha ma huwa hissiyun akwai abin da yake hissi sai ce wal qaulul akhiru wannan magana ta ƙarshe sai ce a ajabu ilayya ta fi burge ni li'annahu yajma'u al-aqwal al-ma'anawiyya domin ya tara duk wata magangana da aka yi ta ma'ana akwai dalilin da yasa ne sarki zaka ga da na tashi eh. sai na takaitu da tafsiri guda biyu kawai imma fakaruddin razi ko al-imam al-qurtubi saboda al-imam al-qurtubi a aqida ba ash'ari ban sani ba ku ka fahimci aqidan ash'ira eh ash'ira na'am ba ash'ari na'am yau ita ce aqidar da ƴan uwanmu ƴan ɗariƙu suke cewa suna kanta ta asha'ira a babin aqida wa qala sai ya ce qaumun innahu kana ala jumlati ma kana alqawmu alayhi yace wasu mutane sun ce a annabi yana kan jumlar abinda mutane suke kai shi la yuzhiru lahum khilafa khilafan ala zahiril hali sai ce fa amma shirku fa la yuzannu bihi amma shirka kan ba wanda ke zaton cewa annabi yana kai bal kana ala marasimil qaumi hmm. zahir 40 sana a'a irin yadda mutane ke rayuwa annabi yana kan wannan shekara arba'in ya ce kalbi da siddi sun ce haza ala zahirihi ka duba ka gani ka san akwai malaman da suka faɗi wannan maganan cewa wannan yana nan akan zahirinsa cewa ai wa wajadaka dalan fahada ai wajadaka kafirin wal qawmu kuffarun fahadaka mm. mun same ka wal iyadu billahi ka lura na'am sosai sosai to shi yasa kaga irin wannan maganan su kansu wanda suka yi ta'aliki da abin nan akan tafsirin al-Imam Qurtubi sai suka zo a ƙasa domin wannan fassarar bai taɓa yiwa a iya ɗaukar ta a duk cikin fassarorin da aka yi a ce wai an samu annabi yana kafire mutanensa kafire aka shiryar da su wal iyazu billahi ban sani ba ko sarki ya fahimce ni sai sosai sosai to in ka zo ƙasa sai suka ce mislu hadhihi al-aqwal irin waɗannan maganganun la yasihu nisbatuha ila sayyidil khalqi bai inganta ba a jingina wa annabi su salawatullahi wa salamuhu alaihi hmm. wala li ahadin min al anbiya ko wani daga cikin annabawa li anna al ta sabitatun lahum qabla an nubuwa wa ba'daha domin isma ta tabbata ga annabawan kafin annabta da bayan annabta min al kaba'ir was saga'ir al sahih daga laifi babba ko ƙanana akan maganar take ingantacciya ita hmm. ce mafi inganci kenan in ka lura tun da ji sun ce iri alas sahihi akwai malaman da suke ganin eh Allah ya tsare annabawa ba sa yin manyan laifuka amma suna yin ƙanana ina fata ka fahimta sarki dafi to yanzu yawa in ka sai ce wa qad mada hadal qawl war radd alayhi fi surati shura wannan maganan ya wuce nayi raddin ta ga al-imam qurtubi wakila wasu malamai suka ce wajadaka magmuran bi ahli shirki famayyaza ka anhum Allah ya same ka kana rayuwa da mutanen da nutsa suke a cikin shirka kai Allah sai tantance ka sai ka fita daban daga cikin su yace yuqalu ana cewa dallal ma'u fil labani wa minhu idza ai idza adlalna fil ardi cikin suratu sajda ai lahiqna bit turab inda dabni sai yace hatta ka anna la natamayyiz min jumlatihi kaman ba za mu iya bambancewa ba tsakanin waɗanda suke matattu wa fi qira'atil hasan wa wajadaka dallun fahada wa wajadaka dallun fahada ai wa wajadaka dallu fatada bika akwai kira'ar da ta zo wacce ake cewa waje wajadaka dallu batacce isa ka kana ganewa sarki sosai sosai fahada kai annabi sai ka shiryar da shi mm. wa hadhihi eh, qira'atun ala tafsiri wannan qira'a ce akan tafsiri wasu malamai suka ce wajadaka dallan la ile ka kaumuka mun same ka ta yadda ka ba sa shiriwa zuwa gare ka wala ya arifuna qadaraka ba su san girman ka ba hmm. fa hadal muslimina ka Allah ya shiryar da musulmi zuwa gare ka hatta amanu bika ka sai da suka imani da kai hmm. idan ka kalli waɗannan maganganun da na kawo na malaman tafsiri ya fi magana guda goma sha biyar da aka yi ƙarƙashin aya ɗaya. Hmm. Na'am. Ta lura? Na'am sosai. Yanzu kaga a ciki a nan gurin wacce ba zai taɓa yiwa ba a jingina wa annabi da annaba maganan kafirci. So amma yanzu idan wani ya zo sarki zaki wajen fassara sai ya ɗauki ɗaya daga cikin fassarorin nan da malamai suka fassara ayan nan sai ya faɗa. Dala zuwa za mu ce mai ɓatacce ne dan wuta ne ko ku a'a za mu ce masa wannan maganar da kai ba ita ba ce mafi daidai ga magana mafi daidai nan saboda yanayin da ake ciki ni duk a cikin fassarorin nan da aka yi kamar da Imam Al-Qurtubi ya faɗa ya ce ana iya ɗaukan sa fassarori ma'anan akwai waɗanda ni na gamsu da su akwai wanda ban gamsu da su ba a ciki yanzu cikin wanda na gamsu da su kaga maganan cewa Allah ya samu annabi yana son shiriya sai Allah ya dora shi akan shiriya wannan zai fi dacewa da matsayin annabi sosai sosai sannan maganan cewa Allah ya same shi wato bai da alaka da wani littafi na sama Allah ya saukan masa da littafi na sama kaga wannan zai dace da matsayin annabi dan tabbas ya zauna lokacin da babu Qur'anin Allah ya kawo masa Qur'ani haka ne sannan maganan ya zauna lokacin da mutanensa ba su san ko shi waye ma daga baya Allah ya sanar da shi da su suka san ko shi waye kaga wannan zai dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sallallahu alaihi wasallama maganan cewa shi kan shi Allah ya same shi bai san ko shi waye ba har sai da ya sanar da kansa ko shi waye kaga wannan zai dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so in ka dauki irin waɗannan amma akwai wanda suke akasin wannan ne so idan an yi irin wannan maganar to in malamai ne suka riga suka yi ta a baya to kar ka zo ka ce a'a ai duk wanda ya faɗi wannan magana ɓatacce ne dan wuta ne domin za ka kai malamai da yawa wuta wanda kuma mafi karancin abin da za ka ce shine kuskure suka yi a fasalar da suka yi ba wai kin Allah da annabi bane yasa su suka yi wannan fasara yanzu kaga tafsiri guda to jama'a kuya hakuri network malam Musa Yusuf Asadu suna ya samu matsala zai dawo yanzu insha Allah zai dawo yanzu mu ya kuri. Ah, jama'a mu ya kuri malam Musa zai dawo yanzu network ɗinsa ya samu matsala to muna jin eh, daɗin karatun da malam ya kawo insha Allah ku ya kuri ku ya kuri malam Musa zizo kamin ya zo dai muna idan sun isa su zo su faɗa mana dan Hassan cikin imaman nan guda tara ni kuma wallahi duk wanda ya kawo ce ga dan Hassan ciki wallahi ka taba shaida sarki ya zama shaida dan fita daga sunna zan shiga shi'a <laughs> anya ko shayi <laughs> wallahi su kawo wallahi aina rantsi da Allah su kawo daga kan eh. al Hassan a Sayyidi Ali al Hassan al-Imam Husaini Allah ya ƙara masa yadda to daga kan al-Imam Husaini duk wanda suka dauka dan Sayyidina a wato Husaini ne babu dan Hassan ko daya in kuma sun ci akwai su kawo to eh. ƴaƴan Hassan suka yi musu ta yadda a ce bayan annabi ya bar duniya ɗansa na Hassan ko mutum. To, jama'a ku kuri network malam kaman ya dawo ko? Ya dawo, wancan ya ɗan tsaya ne saboda wasu da Aha, to shi Bari mu gani insha Allah. To, to, bismillah shek. so ina ta sarki za a a a <laughs> ya da to bismillah na'am eh, Malam Bukhari kamar ina ganin network ɗin kamar bai tsaya ba yadda ya kamata wani mu gani hmm. network ɗin ya tsaya ko yadda ya kamata ko sarki eh, ya tsaya ya tsaya shi to bari mu abin nan so ina ba ta sarki zaki abin to yanzu kaga hmm. aya guda ɗaya kenan ku inda Allah wannan aya sarki zaki malami sun ittifaki akan fassara ta kwaya ɗaya ko sun yi sabani akan to eh, eh? an yi sabani an yi sabani akan ta so eh. yanzu bari mu tafi aya ta biyu kaji cikin ayon da na kawo wannan ayar sarki zaki da muka ce munafikai annabi ya musu izini gane na'am sallallahu alaihi wasallam da ya musu izini Allah madaukakin sarki da ya zo sai ya ce afallahu anka Allah ya yi maka afuwa lima azin talahum dan mai kai musu izini ai da sai ka jira hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku. har sai ya bayyana gare ka masu gaskiya sannan wata alamal kadibi sannan kuma ka san suwaye maƙaryata a ciki ka gane sarki zaki na'am shek na'am to wannan aya tana daga cikin waɗanda suke ganin cewa a'a annabawa suna iya yin ƙananan laifuffuka ga yadda magana take saboda wasu na cewa ai annabi ya yi musu izini ne saboda waccan ayar da ta zo cikin suratun nuri da Allah ya ce innamal mu Allah da manzon Allah sai aka ce ai can mu'minan da suka yi imani da Allah da manzon Allah nan kuma kaga wanda ya masa izini abin da ya bayyana ga annabi ya kalli abin da ya bayyana na zaka ga ya masa uzuri to da Allah ya tashi sai Allah ya ce afallahu anka Allah ya yi maka afwa lima azinta lahum dan mai kai musu me izini hmm. hatta ya ta bayyana alladhina sadaqu wa ta'lamu alamar kadhibi ya bayyana gare ka sannan kuma waɗanda suke maƙaryata ne su bayyana gare ka idan ka tafi littafin tafsiri na farko a duniyar sunna alimam Ibn ibnu jarir tabari da zo sai yace wa hada kitabun minallahi Allah ta'ala zikiru wannan zargi ne daga wajen Allah ataba bihi nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya zargi annabi to yanzu sarki ya hmm. halatta mace Allah ya zargi annabi ah so so so so so sam sam ko alaikum ah sam sam bai dace bai dace mu mu ci haka ba assalamu alaikum wa alaikum salam sheik nace ya halatta yanzu mu ce Allah ya zargi annabi ah sam bai halatta ba bai halatta ga mu ba Eh? A'a bai halatta gamu ba. Gamu. Assalamu alaikum. Musuwa. A gamu gamu gamu mutane bai halatta ba shi dai Allah. Ga fahimta na, amma shi dai kai ka fahimtar da mu, amma ni dai na gani bai halatta ba. kai kana ganin bai halatta ba eh shi ka fahimtar da mu to ne na tambaye ka na ce gashi ya ce wannan zargi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya zargi annabinsa fi iznihi cikin izinin da iliman azina lahu ga wanda annabin kima izini fi takallufi anhu wajen jinkiri da safe akan annabi hina shakasa ila tabuka li gazwatir ruh min al munafiqina lokacin da annabi zai tafi ya je yakin ta tabuka sai ce ya ƙulu jalla sana'uhu afallahu anka ya muhammad ma kana minka fi iznika li haula'il munafiqina Allah ya yi maka afuwa akan izinin da kai wa munafikan nan hasta'azanuka alladhina sta'azanuka fi tarki wal khuruj ma'aka wanda suka nemi izininka wajen ba za su fita su yaki tare da kai ba wa fi takallufi anka min qabli an ta'lama sidqahu min kadhibihi gabanin ka san waye mai gaskiya ka yadda da shi waye makaryaci lima adinta lahum ay li ayyi shay'in adinta lahum dan wani dalili kai musu izini hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhib to wannan maganar da ya kawo a nan gurin sarki zaki idan ka tafi littattafan tafsiri da dama dan hmm. kawo littattafan tafsiri watakila kwaya ɗaya kawai tafsirin alimam bagawi akwai maganar da ya kawo ta wani magabaci daga cikin magabata a cikin wannan wato tafsirin tafsirin alimam bagawi hmm. bari mu je ka abin da al'imamul al-Bagawi yake ainihin wato faɗa wanda ya kawo maganan wato wani ina ba ta sarki na tare da ni Sosai sosai shek muna tare da kai. To in ka tafi cikin suratu tauba da al bagawi ya zo kan wannan ayar da ya ce afallahu an ka sai ce kala Amurbin bin maimun amr bin maimun ya faɗa ya ce ne abubuwa guda biyu fa'alahuma rasulullahi wa lam umar bihima annabi ya aikata su kuma Allah bai masa umarni yi ba sai yace na farko iznuhu lil munafiqina izinin da iwa munafikai wa akhduhu al fidyata da kuma karɓar fansa da imin usara badarin daga waɗanda aka tsare cikin mayakan badar fa atabahu Allah sai Allah ya zarge shi kama tasma'una kamar yadda kuke saurara sai ce qala sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna ya ce unzuru kudiba ila hadal lutfi zuwa ga wannan tausasawan shine bada abil afi Allah sai ya fara da afuwa qabla hmm. an yu yu'ayyirahu zambi gabanin Allah ya aibata annabi da wannan zunubin ina so ka fahimci wannan ka'idar wannan zunubi da wannan zunubin wakila sai aka ce inna Allah azza wa jalla waqarahu wa rafa'a mahallahu Allah ya girmama annabi sannan ya daga darajar sabib kitahir kalami ta yadda Allah ya buɗe zance bi du'a ilahu da yin addu'a gare shi kama ya kula rajulu kamar yadda mutum ke faɗa liman ya ga wanda zai yi magana da shi idan kana kareman inda in ya zamanto yana da karamci a gurinsa idan ya ce afallahu anka ma sana'ata fi hajati wa radiyallahu anka ala zurtani wa ma'anahu adama Allahu laka afuwa. wasu malamai suka ce wannan zancen ma'anarsa shine Allah ya dawwaman maka da afuwa. amma dan me kai musu izini hmm. ka lura lima azinta lahum fi takhallufi anka hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu fi a'zarihim asiya bayyana gare ka wajen masu usuri wa ta'lama al-kadhibina fi a fiha ai ta'lama man la udra lahu ka san wanda bashi da uzuri ibnu abbas yake cewa lam yakun rasulullahi ya arifu al-munafiqina yawma idhin a lokacin manzon Allah bai gane munafukai ba ne wanda suka zo suka kawo uzuri gaban annabi annabi ya karɓi uzurin yi musu to da hmm. ya yi musu uzuri Allah da ya tashi zai yi magana sai ce afallahu anka hmm. Allah ya yi maka afuwa so ina so ka fahimci cewa malaman da suka ce ana iya samun zunubi karami suka ce wannan afuwar da Allah ya fara cewa ya wa annabi ita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama hmm. wajen izinin da iya wa'ancan mutanen to yana daga cikin wato ƙananan abubuwa da ake iya samun annabawa sun yi wanda ba matsala ba ne. Ok, to. Kana ganewa? Ok, na'am. Kuma a baya ai mun faɗa maka mun ce shi ƙa'ida in baka babban laifi, ƙaramin laifi a gurin Allah kamar baka yi bane. Domin sharaɗin da Allah ya sa cewa in ta ji ta nemo ka ba'ira, in dai kun nisanci manya-manyan laifi da ma haka hana kuma ka ce ku to shi karamin laifi ba ma sai ka ce ka ba Allah ya fi waye Allahu akbar na'am ka lura so yanzu wannan ka ji magana ta ɗaya kenan ko eh maganan afallahu anka duk malaman tafsiri ka je ka duba za ka gani to yanzu da malaman sunna da malaman shi'a duka duk sun faɗa sun ce Allah ya zargi annabi a wannan ayar hmm. yanzu ga wannan littafin a hannuna ta gan shi eh at fi tafsir al na Sheikhu Ta'ifa Abu Jafar Muhammad bin Hassan Al-Tusi wannan malamin an haife shi hijira 300 da 85 ya rasu hijira 460 da ya zo cikin suratul Tauba yana fassara wannan ayar da ya tashi farko cewa in hada khitabun fihi ba'dul itabi lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce wacce Allah yi a cikinta akwai sashin wani zargi akan annabi fi iznihi man ista'azanahu fi ta'akhuri fa adina lahu wajen izinin da annabi wanda suka nemi jinkirin ba za su fita yaƙi ma sai ya ci gaba da cewa Allah ya bada labari ce abin da ya fi dacewa shine kada ya musu izini ya lizimce su su fita tare da annabi idan ainihin wato ba su fita ba munafincin su ya bayyana haka ya ci gaba da magana har ya zo nan a shafi na ɗari biyu da biyar ya ce wa ƙaulihi faɗin Allah lima azinta lahum fal iznu raf'ul attabi'a sai ya ce ataballahu ta'ala nabiyuhu lima azina liqaumin min al mutaakhirin an al khuruj ma'ahu ila tabuka wa ka'an wa an kana lahu wato wa an kana lahu iznuhum lakin kana al aula alla ya'zana ya ce annabi ya musu izini amma abin da ya fi dacewa shine kada annabin ya musu izini to a irin nan ne sarki zaki sai malamai su suna saɓani wasu su ce a'a wannan laifi ne karami wasu a'a ba laifi ba ne tarko aula ne hmm. abin da e ba laifi ba ne amma da ya bar shi da bai yi ba da ya fi na'am ban sani ba ko ka fahimta sosai sosai na'am su ce ba laifi ba ne amma da ya bar abin da bai yi ma da ya fi ka lura so yanzu idan wani ya zo na faɗa maka na ce maka ittifaƙi an yadda duk laifin da yake babba ne babu wani annabi da zai babban laifi inda malamai suke da ja ƙaramin laifi shin suna yi ko ba sa yi nan ne ake da wannan abu so ni kuma tun da kaga akwai malamai magabata da sun tafi cewa annabi bai yi bai yin ƙaramin bai yin babban To in na zo abin da ke wajibi a kaina shine in yi bayani ta fuskar ilimi, in ce bai yi kuma ga dalilai na. To idan wani ya zo ya ce shi kuma ya yadda annabi bai yin babban laifi, amma ana iya samun ƙanana to kada in zo in ce duk wanda ya faɗa haka ɗan wuta ne maƙiyin annabi ne. Hmm. Domin in aka yi haka za mu koma tun a farko akwai waɗanda malamai ne kuma duniya ta yarda da cewa sun ka karatu da yi wa addinin hidima to dole sai ka tura cikin makiya annabi Tun in ka dawo maganan inna fatahna laka fatahan mubina wallahi hmm. ita ma malamai sai da suke magana ya kai guda biyar a kanta a yi fassara da ya dace da matsayin annabi masa okay na'am ba zuwa ba a magana janibi annabi ba zuwa kai tsaye haka kenan Ah, ba a zuwa na'am watakila muna iya ɗaukan tafsirin al-Imam al-Qurtubi kadai mu baka wato misali da shi karkashin inna fatahana dinnan laka fatahan mubina mu ne muka yi buɗi gare ka buɗe mabayyani hmm. liya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma wai wa mu ni'matahu alayka ko mu dauki zadul masir fi ilmi tafsir al-Imam Ibn al-Jawzi kaga kawai abinda malamai suka faɗa a karkashin wannan inna fatahana laka fatahan mubina din ka mai malamai suka ainihin wato faɗa a kai kaga da ya zo ƙarƙashin inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min zambika dan Allah ya gafarta maka abin da ya wuce na wato zunubinka na'am kana ganewa na'am sosai na'am to akwai waɗanda malamai sun yi maganganu akan wannan ayar ina ganin ita kadai? ya kai maganganu sun kai guda hudu wanda suka yi akan wannan kaga idan ka zo akwai malaman da suka ce mata kaddama min zambe ka wa mata akkara ibnu abbas ya ce mata kaddama fil jahiliya wa mata akkara malam ta'alim malam wato ta'alamu da malam malam abin da riga i gabata a jahiliya da abin da ijin kiri baka sani ba ma nan gaba Allah ya yafe maka hmm. sai ya ce wa hada ala sabili ta'kid kamar yadda ake buga ainihin wato misali so in ka tafi ba nan ba nake so in kawo a kai wannan ina ganin a mai wannan tafsirin ba al qurtubi ba shi kadai mai wannan tafsirin a Fakhruddin Razi okay za ka ga yayi maganganu akan kaga al-Imam al-Qurtubi da yazo li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kaga sai ya ce waktalafa ahalut ta'awili malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi fi ma'ana li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akkara faqila suka ce ma taqaddama min dambika qabla risalati abinda ya gabata na zunubanka kafin manzanci wa ma a da hada abinda i jinkiri bayan manzanci din wannan hu mujahidu wa nahu qala at-tabari wa sufyan as-sawri قال الطبري وهو راجع إلى قوله إذا جاء نصر الله والفتح har zuwa wastaghfiru innahu kana tawwaba sannan li yaghfira laka Allah ma min zambika qabla risalati wa ma ta'akkara ila waqti nuzuli hadhihi al-aya gabanin manzanci da zuwa har lokacin da wannan ayar ta sauka Sufyan as-Sauri yace li yaghfira laka Allah ma min zambika shine ma amiltahu fil jahiliya qabla an yuha ilayka abinda kai a jahiliya gabanin Allah ka yi maka wahayi ya maka wahayi wa ma ta'akhkhara kullu shay'in lam ta'lamu kai da duk abin da ya jinkiri wanda baka aikata ba wa qala al wahidi al imam al wahidi yace wa qad qada al kalamu fi jiryan al al anbiya fi surat al baqara fa hadha qawlun wannan magana ne yace wa qila ma taqaddama qabla al fath abin da ya gabata kafin fatahu makka wa ma ta'akhkhara ba'da al fath da abin da ya jinkiri وقيل وسكت ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها وقال عطاء الخرساني ما تقدم من ذنبك abin da ya gabata na zunubanka ya ani min zambi abuwai ka Adam Hauwa. Hawwa da ya gabata na zunubin iyayenka annabi Adam da Hawwa wa ma ta'akkara shine min zunubi ummatika na zunuban al'ummarka Waƙila qila wasu suka ce min zambi abika Ibrahim na zunubin babanka Ibrahim wa ma ta'akkara da abin da ya jinkiri min zunubin nabina na zunubin annabawa wakila wasu suka ce ma taqaddama min zambi yawmi badr wa ma ta'akhkhara min zambi yawmi hunain abin da ya gabata na zunubin badar da abin da ya jinkiri na zunubin hunain wadalika anna dhanba al-mutaqaddim yawman badr annahu da'a li Ya ce annabi yana yin addu'a ya kula yana ce Allahumma in tulik hadhihi isa isaba Allah in ka hallaka wannan jama'ar la tu'badu fil ardi abadan ba za a sake bautawa Allah a bayan ƙasa ba wa ja'ala yuraddidu hadha al-qawl dafa'atin ya ta maimaita wannan magana fa auha lalle malam Musa yana kawo mana hujjoji sosai da yawa kuma alhamdulillah cikin alkur'ani masha Allah muna tare da kai malam jama'a mu yakuri kaman kan da kuka gani network malam idan sun isa su zo su faɗa mana dan Hassan cikin imaman nan guda tara ni kuma wallahi duk wanda ya kawo ya ce ga dan Hassan ciki wallahi ka taba shaida sarki ya zama shaida dan fita daga sunna dan shiga shi'a <laughs> anya anya ko shayi <laughs> wallahi su kawo wallahi ai na rantsi da Allah su kawo daga kan eh. al-Imam Hassan a Sayyidi Ali al-Imam Hassan al-Imam Husaini Allah ya kara masa yadda to daga jama'a ku ya kure har yanzu network malam na da matsala kamar idan sun isa su zo su faɗa mana dan ah. Hassan cikin imaman nan guda tara ni kuma wallahi duk wanda ya kawo ce ga dan Hassan ciki wallahi ka taba shaida sarki ya zama shaida dan fita daga sunna zan shiga shi'a <laughs> anya anya ko shayi <laughs> wallahi su kawo wallahi ai na rantsi da Allah su kawo daga kan eh. al-Imam Hassan a Sayyidi Ali al'imamu Hassan al'imamu Husaini Allah ya ƙara musu yadda to daga kan al'imamu Husaini duk wanda suka ɗauka ɗan Sayyidina a wato Husaini ne babu ɗan Hassan ko ɗaya in kuma sun ci akwai su kawo to mai ƴaƴan Hassan suka yi musu yadda a ce bayan annabi ya bar duniya ɗan Sayyidina Hassan ko mutum ɗaya babu wanda ya cancanta ya zama shugaba bayan annabi a su? mai Hassan ya musu hmm. in sun zo sa yi bayani in kuma sun ce akwai to su kawo su faɗa mana waye sunan shi kuma shine imami na nawa to alhamdulillah jama'a har yanzu dai muna da matsalar network da malam yana gyarawa malam na gyara network shi kamar ya dawo kuya kuri idan sun isa su zo su faɗa mana dan hasan cikin imaman nan guda tara ni kuma wallahi duk wanda ya kawo ya ce ga dan hasan ciki wallahi ka taba shaida sarki ya zama shaida dan fita daga sunna zan shiga shi'a <laughs> anya anya ko shayi <laughs> wallahi su kawo wallahi ai na rantsi da Allah su kawo daga kan eh. al-Imam Hassan a Sayyidi Ali al-Imam Hassan al-Imam Husaini Allah ya kara masa yadda to daga kan al-Imam Husaini duk wanda suka dauka dan Sayyidina a wato Husaini ne babu dan Hassan ko daya in kuma sun ci akwai su kawo to me ƴaƴan Hassan suka yi musu ta yadda a ce bayan annabi ya bar duniya ɗansa na Hassan ko mutum ɗaya babu wanda ya cancanta ya zama shugaba bayan annabi a tsarinsu. Me Hassan ya musu? Hmm. In sun zo sa yi bayani. In kuma sun ce akwai to su kawo su faɗa mana waye sunan shi, kuma shi ne imami na nawa. To, alhamdulillah, yanzu network malam ya dawo. To, bismillah shek. Network ɗin ya abin nan ban san daga ina ya tsaya ba ma. Eh. <laughs> Ban san daga ina ya tsaya ba ma network ɗin. Daga ina ya tsaya ne sarki? Shi nake tunawa. don Allah jama'a wanda eh, wani zai tuna wannan da malam ya tsaya abin da muke karantawa lokacin na duba ne kawai na ga ya tsaya eh. tafsirin al-Imam al-Qurtubi nake karanto maganganun malamai da al-Imam al-Qurtubi yake kawowa hmm. a ciki kaga muka faɗa muka ce ya faɗa ya ce daga ciki cewa fakana lokacin da aka je yakin Hunaini annabi ya ɗibi ƙasa ya watsa a idan kafirai da ya ɗibi ƙasa ya watsa a idan kafirai da kafirai suka karye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ice na rantse da Allah sai ya ce laulan armihim ba don da na jefe su ba da ba za su karye ba ka lura na'am sai Allah ya saukar da aiwa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama sanda kai jifa ai ba kai kai jifa ba Allah ne sai ce fa kana hada huwa zambul mutaakhir wannan shine zunubin da idin ke sai ce Abu Ali arruz arruz bari ya faɗa ya ce law kana laka zambun qadimun aw hadisun yace in da a fassara ayan takadirin ta ba inna fatahna laka fatahan mubina ba eh, eh. ba shi ba ne? shine yace to yadda za a yi takadirin ayan shine laukana laka zambun qadimun wa hadisu da a ce kana da wani zunubi da ya gabata da kuma wato wanda zaka yi nan gaba da wanda ya gabata a baya hu laka da mun gafarta maka shine takadirin aya inda akwai laifin da kai a baya da wanda ma za yi a gaba yace takadirin aya shine mun yafe ka gane so yanzu kaga in ka duba tafsiri ka ga cewa ita ma wannan ayar malamai sun ta kai komo akan me ake nufi da zambika zunubinka so shi yasa ka ga muke kira zuwa ga mutane dan Allah su dina wa Qur'ani hawan kawara da hadisin Annabi hawan kawara idan ka ga aya ko hadisi ka yi kokari ka koma me malamai suka ce mm. a cikin maganganun da malamai za su yi wajen fassara aya ko hadisi akwai maganar da take ita ce aqrabu ila sawab akwai maganganun da malamai suke wajen fassara wata aya ko hadisi sarki saboda rauninta da rashin dalilinta ba dan ababin amana ta ilimi sun faɗe ta ba da ko kawo ta bai kamata a yi to warai hmm. saboda rashin rauninta da rashin dalilinta ba dan ababin amana ta ilimi sun faɗa ba da kwata-kwata ko kawo ta ma sarki bai kamata a ce an yi ba. Wannan shine abin da ya kamata a ce mutane sun sani. So yanzu sarki zaki yanzu tun da yanzu ka ga misali mun kawo in mutum ya je ya duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi zai ga maganganun malamai karkashin da ya gafara laka ma taqaddama min zambika. <coughs> Akwai wadda sun ɗauki ayar akan zahirinta. akwai kuma waɗanda a'a suna ganin ayar tana da tawili ta yadda a bata wata ma'ana in an yi la'akari da wani abu to idan ka zo ka ce a'a ai duk wanda ya fassara wannan ayar haka saboda kai yanzu baka fahimci yadda abubuwa suke tafiya ba ka ce makiyin annabi ne shi to wanda zaka saka cikin makiya annabi fa ka ɗauka wannan da ka ja wannan fassaran kaɗai ne zai shiga ciki wanda duk baka yi tsammani ba in aka buɗa da eh, billahi allazi ilaha illa huwa ya shigo ciki sarki zaki wannan hmm. shine jan hankalin da nake yi wa mutane ka ga yanzu mun faɗe fahimci aya ta biyu ko eh. to cikin ayoyin da zan ƙara da su sarki zaki saboda lokaci akwai maganan ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim Salamu alaikum. Wa alaikum salam ina tare da kai. Muna tare da kai Sheikh. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana ganewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu. Mhm. Ya kai wannan annabin dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka. Kana ganewa? Sosai. to in ka zo ka kalli zahirin wannan ayar a zahiri in mun kalli wannan ayar sarki zafi idan abu halal ne kai hmm. ka haramta wa kanka shi me kai abu halal ne kai kuskure saboda halal ne ka kuskure ko na'am to nan gurin zai yi mu ce annabi tun daga abinda Allah ya halatta shi ya haramta wa kansa annabi ya yi kuskure Ah, sam sam sam sam sam kaga ka yarda ku to kaga eh. sai mu dawo sai mu kalli nan gurin haram da ma'anarta ma tukunna na shari'a ko da ma'anarta ta yaren larabci to kana ganewa na'am domin asalin kalman alharamu fil lugha shine almamnu abinda aka hana yanzu da Allah ya zo magana kan mahaifiyar annabi Musa ba ya ce wa haramna alaihi almaradi amin qablu ba mun haramta wata mata ta shayar da shi kafin ƴar uwarsa ta zo na'am okay to wannan haramna din haramun ne na wato shari'a ko ko haramun ne da ma'anarsa ta yaren larabci wannan haramun ne na yaren su na larabci ko yanzu nan gurin ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin limatu tuharrimu wannan haram din za mu ɗauke shi haram ne na shari'a da ma'anan Allah ya halatta abu annabi ya haramta abu ko ko za mu ɗauke shi ma'anan ne yaran larabci da ma'anar annabi ya halatta abu amma shi ya hana kansa abu eh annabi ya halatta Allah ya halatta shi ya haramta wa kansa din ba haramtawa ma haramtawa mun ce akwai na shari'a okay sannan akwai haramtawa na yaren larabci ai banda wannan ayar a cikin suratu ali imrana da ya zo magana akan annabi ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai abinda isra'ila ya haramta wa kanshi to wannan harrama din da ma'anan haramun na shari'a Allah ya halatta abu kai kuma ka zo ka ce bai haramta ba ko ku haramun da ma'anarsa ta lugar larabci <laughs> Allah ya halatta abu amma kai ka hana ma kanka abin ka ce baka bukata mm. wanne ne a ciki <laughs> wannan na shari'a ne saboda daga Allah ne Wanne? <laughs> baka gane ba mm. akwai haramun Allah ya haramta na shari'a shari'a ne eh eh idan Allah ya haramta ku Eh, shari'a ne yawa to sannan Allah da kansa a cikin Qur'ani yakan yi amfani da kalman haram da ma'anar abin da aka hana shine muka ce maka yanzu an yi magana akan mahaifiyar Annabi Musa Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi min qabl mun hana wata mata ta zo ta shayar da Annabi Musa kafin wannan lokacin mun hana hmm. wannan hanin da aka yi hani ne na shari'a ko ko hani ne da ma'anan yaren larabci Idan ka ɗauke shi mun haramta, eh. bayan kuma sai ta zo ta ɗauki, eh, eh, sai ta ɗauki annabi Musa sai ta shayar da shi, to tun da Allah ya haramta, to ta saba ma Allah don ya ce kada a yi ita ta yi. To sai saboda na shari'a ne, Na shari'a ne. Amma wannan haram ɗin na shari'a ne ko na yaren larabci ne? A wannan na shari'a ne sai. a'a ba na shari'a bane na yaren larabci ne akwai haram Allah da ma'anan Allah ya ce abu babu kyau a eh yawa in ya ce a shi kansa idan Allah ya ce ya haramta abu to haramun din bi ce akwai abin da zai kalla da ma'anar bashi da kyau a bari kar a yi akwai kuma haram da ma'anan kai ka bar abu ko a ce maka ka bar abu ko da abin Allah bai haramta ba okay shine na ce maka ayoyi guda biyu da Allah ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu nan harrama ya haramta da ma'anan kishiyan Allah ya ce ayi abu daidai ne halal ne shi kuma ya zo ce a bashi ko ku a'a Allah ya ce abin halal ne amma shi ya hana ma kansa wannan abin ba zai amfani da shi ba o oh, a wannan makansa ne na'am kan kansa ko to yanzu abinda annabi ya hana wa kansa ya amfani da shi shi za mu kalla da Allah ya ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu za mu ɗauka cewa abu ne Allah ya halatta shi kuma annabi ya haramta ko ko a'a yana nan a matsayinsa na halal ɗinsa amma shi annabi ya hana wa kansa amfani da abin ne a yana nan a matsayinsa na halal amma shi annabi shi ya haramta wa kansa ka ka fahimta na'am sosai sosai yanzu ka gane to akwai waɗanda suka ɗauki ayar akan wancan zahirin akwai inda da suka zo ba annabi kariya suka ce ba zai yi ba mu ɗauke shi da ma'anar Allah ya halatta abu shi kuma manzon Allah ya haramta dan Allah ya halatta abu ka zo ka haramta matsala ne sai dai mu ɗauke shi da ma'anan haramun da ma'anansa ta lugan larabci Allah ya halatta abu shi kuma annabi ya hana wa kansa wannan abin ba haramun ba da ma'anan ya haramta abin da Allah ya halatta na'am na'am na'am na'am na fahimta na'am yanzu ka fahimci yadda matsalar take sosai sosai saboda suka ce in ka kalli siyakin ayar wanda suke cewa suna ganin abinda Allah ya halatta annabi amfani da shi ya haramta ma kansa shi laifi ne karami ƙarshen ayan Allah ya ce wallahu gafur rahim idan bahaushe ya ce babu maciji me ya kawo a ce gada in ba laifin dan me Allah zai rufe ayar da wallahu gafur rahim ina fata kafin ta sarki lafiya sosai wasu suka ce a'a tarkul aula ne abinda annabi ya yi bai yi laifi ba amma da bai yi hakan ba da ya fi hmm. ban sani ba sarki ko yana tare da ni sosai shehi muna tare da kai sosai muna tare da kai ka fahimce ni na am sosai irin waɗannan matsalolin da malamai suka shiga ciki hmm. wane ya ce kaza wane ya ce kaza idan an zo tun da matsala ce da manyan malamai sun shiga ciki kar ka zo a iya karatunka kawai ka buɗa ta ka shigar da mutane wuta a'a ka faɗi abin da yake ya fi zama daidai haka ni ina ganin sarki zaki yafi na'am saboda in ka lura dukkan waɗannan maganganun da muka kawo ba maganganu ba ne eh, Na'am, shayya dawo. Idan ka eh, in ka kalli yadda ayoyin Qur'anin suke da yadda muka kawo su duk wanda ya kalli zahirin Qur'anin haka ya haushi to sarki natijar da zai fita da ita kenan hmm. na'am ta lura to kuma irin wannan yadda ayoyin suke haka a zahirin su akwai malaman da a farko yadda suka kalli ayoyin haka suka fassara su a zahirin su na'am to in ka zo baka cewa to a duk wanda ya wannan fassarar ai makiyin annabi ne ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza hmm. so ni aqida ta a gurina kuma wannan shine abin da ni nake kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mantuwa dan ya faɗa da bakinsa ya ce inna ma ana basharu ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke iya mantawa dai kenan sannan yana yin sahau a sallah dan hadisai sun tabbata cewa annabi yayi kuma mun kawo a cikin hadisan ƴan shi'a sun tabbatar da cewa annaba yana yin sahau mun tabbatar da wannan to maganan a cewa annabi yana ƙaramin laifi ko laifi babba wannan manzon Allah bai yi sannan mutane muna so su gane bambanci sarki zaki akwai bambanci tsakanin kuskure da laifi okay ba dan dan kai kuskure kuskure da laifi suna da bambanci ba dukkan kuskure ba ne wanda yin shi yake zama in yi kuskuren ya yi laifi hmm. a yanzu mun baka misali a nan gurin mun ce annabi Musa akwai lokacin da ya ɗauki littafin Allah a taura ya jifa da shi eh. da kowane irin hali babu wanda ya sai ce mana ɗaukar littafin Allah ya jifa da shi ba kuskure ba ne hmm. amma shin annabi Musa ya laifi <laughs> shi ne magana shi ne magana Na'am. Ka hmm. lura? Na'am. Annabi Musa ya laifi? Hmm. Ita ce maganar da ake. Amsa shi ne bai yi laifi ba. Dalili kuwa Allah ya faɗa halin da idawo ya samu kansa a ciki da mutane sun bar bautar Allah sun koma bautar wani abu. Wannan fushin da ɗibe shi bai ma san san da ɗauki littafin Allah ya jifa da shi ba. Wannan ya yasa baka isa ka ce annabi Musa ya yi laifi ya saba ma Allah ba. abu na biyu inda abin da yi a wannan lokacin saban Allah ne laifi ne da Allah da ya kawo Annabu, isan labarin annab Musa da cikin abin da zai faɗa yake na kuskure da laifi annabi Musa ya akwai wannan abu hmm. amma bai faɗi wannan ba na'am so saboda haka wannan shine mu a aqidar mu barin karanto maka maganan Sheikhul Islam bin Taymiyyah sai mu rufe da ita sarki zaki sai a ba mutane dama sai su bugo sai su yi tambaya Shekul Islam bin Taimiyya ya wata magana a cikin Majmu'ul Fatawa akwai a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da talatin da hudu ya ce wa ma yan bagi an yi ulama daga cikin abin da ya kamata a sani hmm. annahu wa in kana wato annahu wa in kana al-muqtaru al imsaf amma shajara bainas sahaba ko da yake abin da yafi shine a kama baki ai shiru akan rikicin da ya faru akan sahabbai wal istighfar lit ta'ifatayn da kuma neman gafara ga ɓangarorin guda biyu jami'an wa muwalatu wa muwalatuhum da kuma jibinta su sai yace falaisa min al wajibi bai daga cikin abin da ya zama dole i'tiqadu anna kulla wahidin min al askar a kudirta cewa kowanne daga cikin waɗannan ɓangarorin da aka yi rigima lam yakun illa mujtahidan aw muta'awwilan bai kasance ba ko dai mujtahidi ko wanda ya tawili sai yace kal ulama'i kaman malamai sai yace bal fihim al muznib wal musi a cikin su akwai wanda yayi zunubi akwai wanda yayi mummunan aiki wa fihim al muqassir akwai wanda ya takaita fil istihadi a wajen istihadi li nau'in min al hawa saboda wani bangare na son zuciya da ake iya samu sai yace lakin idza kana sayyi'atu fi hasanatin kathira idan aka samu mummunan aiki a cikin aiki da yawa na alheri yace kanat marjuhatan maghfuratan ita ake rinjayarwa abin gafara ne sai ce wa ahli sunnati ahli sunna tu husnul fihim tana kyautata magana akan sahabban annabi wa tatarahamu alaihim tana neman musu gafaran Allah hmm. wa tastaghfiru lahum sai ce lakin sai dai ahli sunna la ya'taqiduna al-ismata ba sa kudirta rashin yin kuskure min al-iqrari na tabbatarwa ala zunubi akan zunubi wa ala khata'i da kuma rashin kuskure fil a wajen istihari. sai yace illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai yace wa man siwahu duk wani mutum da ba annabi ba sai yace fa yajuzu alaihi al-iqraru yana halatta gare shi ya maka ikirari ala zambi akan yayi zunubi wal khata'i da kuskure sai ya ce lakin huwa lakin hum kama qala Allah ta'ala ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna kaga nan ibn taymiya ya ce lakin la ya'taqiduna al-ismata min al-iqrar ala adh-dhunub wa ala al-khata' fi al-istihadi yanzu kenan kaga da yace ba ma ahlus sunna ba sa wato kudirce wani mutum rashin ikirarinsa kan zunubi ko ba zai yi kuskure ba wajen istihadi in ba manzan Allah ba yanzu a fahimtar ibnu taymiya hatta wajen istihadi idan manzan Allah ya Allah ba zai bashi ya kuskure ba a istihadin shi to ka lura hmm. istihadi idan manzan Allah ya Allah ba zai bar annabi istihadi ba a kuskuren shi hmm. da ya zo cikin majamu'ul fatawa a mujalladi na sha tara shafi na ah, sittin da shida da tara kai cewa wal maqsud bi hadha asli manufa dai wannan asalin anna man nusiba imaman duk wanda aka kafa shi aka ce shugaba ne fa wajaba ta'atahu ya wajaba ayi masa ta'a mutlaqan i'tiqadan aw halan cewa ko halan sai ce faqad dalla fi dalika ka a'immatid dalalir rafida al imamiyya hmm. yace wasu sun bata cikin wannan sai kawo magana in shi haisu ja'alu fi kulli waqtin imaman ma'asuman ta yadda a kowane lokaci suka sanya cewa akwai wani imami ma'asumi wanda tajibu ta'atuhu ya wajaba a yi wannan imamin da'a sai ce fa innahu la ma'asuma ba'da rasuli mu a gurin mu babu ma'asumi bayan annabi wala tajibu ta'ati ahadin ba'dahu fi kulli shay'in babu wani mutum da zaka ci ya wajaba a masa biyya cikin kowane irin abu والذين أينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله وأن suka أي ناشي daga cikin ahlul bait wanda ya zamanto khalifa ne shirye kaman sayyidina ali kaman sayyidina hasan yace to ya wajaba ai masa biyayya kaman khalifofin da suka gabata sai yace wa minhum aimmatu fil ilmi a cikin akwai a'imma a ilimi waddini yajibu lahum ma yajibu li nazara'ihim ya wajaba gare su kamar yadda ya wajama ga makamantan irin su sai yake cewa min a'immatid dini ilmi ilimin dini ka ali bin al-husaini wa abi jafar bin al wa jafar bin muhammad as ka ga ya faɗa yace waɗannan malamai ne ya wajaba a girmama su to natijar da nake so in fita da ita shine ibnu taymiya ya waɗannan maganganun a gurare da yawa cikin majmu'ul fatawa wajen tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istihadinsa baya yin kuskure Allah yakan tsara annabi wajen istihadinsa ba zai yi ainihin wato kuskure ba ina fatan sarki zaki ya fahimta wannan shi so saboda haka wannan matsalar matsala ce da malamai sun ce wani abu a kanta abin da nake so in rufe da shi sarki zaki ina faɗawa su 'yan shi'a su ji da kyau mu a gurinmu ba annabi bane ya rabu da sayyidina ali ya samu daraja sayyidina ali shi ya rabu da annabi ya samu daraja to haka ne ko ba haka bane am haka ne so ba yadda za a yi kace irin duk abin da ya lazimci al'umma ce wa annabi shi ya lazimta kuma al'umma ce wasu ragowan wanda suka fito suna da alaka da annabi a gurin mu ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aqidar muna nan akan ta cewa duk wani dan adam da ka cire in ba manzon Allah bane kowa yana yin kuskure kuma ba wanda ake mada a mutlaka 100 bisa 100 sai manzon Allah kuma ba wanda Allah zai tambaye ka akan shi tun daga kabari sai manzon Allah sai dai a aqidar shi a ne ba mu sani ba nan gaba za ka ci an ka shiga kabari yana cikin abin da za a yi maka tambaya akwai imamancin sai da na Ali ko babu za ka ji yanzu eh. wannan littafin kwarai za ka ji ai karatu zai zo a hankali a hankali yanzu wannan littafin sarki zaki sunansa albayan aljali ta gan shi bayani a fili hmm. fi ma anzalallahu fi ali cikin abin da Allah ya sauka a Qur'ani akan shi da Ali kitabun ya yatanawalu littafi ne da ya kunshi alfin wa tis'umi'atin wa sittin wa tis'una aya ya kunshi ayoyi dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da ainihin wato shida Hmm. ayoyi dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da shida suka sauka akan na ali suka sauka akan sayyidina ali akan na ali ko kaman kan da qur'ani ya sauko ko dai ya ake nufi a'a suna nuna falalarsa da oh. matsayinsa da darajarsa shi kadai na'am to yanzu wannan littafin kadai yanzu a mujallari na ukun nan yanzu bari ɗauko in nuna maka wasu babubbuka kawai a ciki hmm. wasu babubbuka kawai zan ɗan faɗa a gurguje a mujalladi na ukun nan sunan littafin kenan a mujalladi na ukun nan bari ka gani kawai zan faɗi wasu babubbuka ne cikin wannan littafin mumini ba zai mutu ba sai ya ga Ali bin Abi Talib. Na'am. A cikin wannan littafin a shafi na goma. Hmm. in dai kana mumini to sarki ba za ka mutu ba sai ka sai na ali laula anta wa shi'atuka ma qala lillahi din ma lillahi din ma lillahi din ba dan sayyidina ali ba da in shar sayyidina da addini bai tsayi ba ga Allah hmm. wannan kenan subutul aqdamu ala sirat na jajjalayi akan wasu gurare da yawa a cikin wannan littafin mala'iku suna neman kusanci zuwa ga Allah da sayyidina Ali a shafi na talatin. Na'am. Mala'ikan mutuwa yana yaƙi, magana da suke faɗa suna ce maka ana cewa wai sayyidina Umar kada. To anan gurin Iblis ya ji tsoro tsoron sai da na alkada ya kama shi ya mayar da shi fursunan yaki. To. Shedan. Hmm. Ya ji tsoron sai da na alkali ya kama shi ya mayar da shi fursunan yaki. A shafi na talatin da Nan gaba zan kawo maka ruwaya. Za ka ganta. Bari na kyale su ne saboda ka ga nan gurin. Akwai wani mala'ika da aka ce sunansa farɗasu. su. cewa aka an karya eh, sunansa farɗarsu mala'ika farɗarsu to farɗar ka taɓa jin sunansa a san ban taɓa jin farfasu ba cewa aka yi an karya fukafukin mala'ikan saboda bai da imamancin sai da na ali ba la ya sunan la ma marhum <laughs> wallahi kaga gurin nan shai ba mala'iku aka ce ba su ba su saba wa Allah ba na'am gashi nan to kaga gurin nan eh kaga gurin na'am wala ta ali ولاية علي يكسر جناح الملك فردس ولاية سيدنا علي تاسا أن كريه فكا فكين وانا ملائكة سونان سكينة نعم an bujiro masa da wulayar sayyidina Ali bai yadda da imamancin sayyidina Ali ba aka karya fukafikinsa. Sai lokacin da aka haifi al-Imam da ya zo yin barkan sa aihuwan al-Imam sannan ita wasuli da mala'ika Jibrilu a haihuwar sai da sai Hussein sana aka dawo masa da fuka-fukinsa fuka ya koma daidai. To. Hmm. Wannan kenan a cikin wannan wannan littafin. Ka gane? Na'am. To abubuwan da suke faɗa dangane da sai da na Na rantse da Allah ko annabi ba su faɗa ma wannan ba. Hmm. Yanzu wannan ya Rasulallah ya ta'akulu wa tut'imu aliyan wa la ni. sayyidina ali yana cikin mutanen da tun a duniya sun ci abincin aljanna to ka gane hmm. cewa annabi ya ci yadda shi ya ce nana Aisha ta faɗa amma shayi wannan magana cewa imam ali ya ci abincin aljanna tun yana duniya akwai shin ba an rawaito cewa nana maryamu ta ci abinci aljanna ba kuma an rawaito cewa wannan fassara ce ta malamai shi abinda Allah madaukakin sarki ya ce mata anna laki hada ina kika samu wannan qala sai take huwa min indillahi daga wajen Allah yake zo inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi sa daga cewa daga wajen Allah yake hmm. sai wasu suka dauka a'a ai daga aljanna ake kawo mata amma Allah ba inda ya faɗi cewa daga aljanna ake kawo mata hmm. to sai fassara ko da ake na Qur'ani ne ake batun manna wasalwa kuma fa a shi mannu shine ai maka baiwa ai salwa ba wanda ya ce mannu da salwa daga aljanna su oho ko okay to mm. Hmm. ya yi tawassuli da ashabul kisai to sannan kuma a wannan kenan hmm. sannan kaga wani littafi sunansa Ali, mun ta halka malin bashar kaga littafin eh Al'imamu ali muntaha al-kamal al yanzu idan an tambaye ka an ce maka wani dan adam ne kololuwar kamala a duniya waye annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan littafin hmm. eh ai mafi karanci in za a sama sai a sa al-imamu ali muntaha al-kamal al-bashar ba'da rasulillahi sallallahu sai a sa bayan annabi amma rubuta littafi ka ce shine kololuwar dan adam da yafi kowa kamala ba tare da kawo togaciya ma to ki akwai matsala sosai wannan wannan akwai matsala in dai ba kawo nu a gurin mu mutumin da ya kai muntaha wajen kamala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kuma wani dan adam da ka sani a doron ƙasa wajen kamala wallahi bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne za a sa cewa ga wani mutum da ya kai makura gurin kamala to a fara sa annabi shine farko na'am sannan duk wanda zai biyo ba sai ya yi mai sai ya biyo sai ya biyo ba. Mhm. wannan ita ce ka'ida sarki zaki ah. so ka buɗe layi mutane su buɗe su bugo waya kar su sauke mu daga abin da muke magana ina ah. fatan dai masu fahimta sun riga sun fahimci abin da muke magana cewa kafin wani ya shigo ya tambaya mun yi ittifaki cewa malamai sun haɗu sun yi ijma'i cewa annaba ba sa yin kaba'ira haka ne haka ne inda malamin suka yi saɓani annabawa na yin saga'ir ko ba sa yi hmm. sai suka rabu biyu wasu suka ce Allah ya tsare su daga saga'ir da kaba'ir wasu suka ce a'a Allah ya tsare su daga wato kaba'ir ne amma suna iya yin saga'ir kaga wannan matsala yanzu ta zama khilafiya tsakanin malamai to in nazo in ka zo da kai tambaya tunda ni ina tsaye tsarab ne tambaya ya kamata kamar malaman da suke da wancan ra'ayin mai matsayin su to sai mu faɗa maka kuma me matsayin su ni tun da an riga an ji me an ji na yanzu na da fatan sarki an fahimta sosai sosai sosai yawa kuma insha Allah za a ci gaba da dibi ranar Lahadi mutane za su ji Isma in Allah ya za a karasa akwai abubuwan da na ajiye su da sarki zaki ce karatu ya zo kansu to Allah ya gwada muna a buɗe layi <laughs> eh to jama'a ah, ga number ɗin mun pin number mu da za ku iya kira insha Allah kowa zai kira yau don Allah mu sauke malakan uh, karatu saboda yana da very important malluma suka zauna awa ɗaya awa biyu su karatu ka sauke su akwai abin da muke uh, duba malam bello gumel allah taimake ka allah taimake ka a uh, masoyina ne kidi malam wai malam bello gumel dama yana nan dama Eh, ya ba mamaki yana ya bace cikin rayuwa daga bada kwan ga ya dawo. Malam Bello Gumal Abu Ammar wai kara duniyan nan dama. To gashi nan dai. <laughs> Masha Allah, masha Allah, Allah taimaki malam. To, a kola daga TikTok kamar na miss ɗinka, alright, bari doki sabo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola daga TikTok. wa rahmatullahi barka barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira suna na haruna abubakar mazaunin libya tripoli niger to malam haruna abubakar kana tare da shak malam musa yusuf asadu suna kan wannan layi to masha Allah ni ka muna gaisuwa ta wajen babban malami to ina amsawa malam haruna Allah ya saka da alkhairi muna godiya muna godiya sosai gaskiya kwarai muna jin daɗi muna farin ciki na kira da ma a gaisuwa To, masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Wa alaikum salam sarki zaki. Na'am kola, ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Ayuba Abubakar ina kira daga Jos Plateau State, Nigeria. To, Malam Ayuba Abubakar kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi. To, ina gaishe da Malam. Malam yana je. Malam Abubakar, Malam Ayuba Abubakar daga Jos, muna amsawa. Yawa, ina tambaya eh, zuwa gurin Malam ne, Malam eh, shin za mu iya sanin kamar irin abubuwan da manzo ya kuskure a kai kamar kananan haka? Kana biye da mu? ina biye da ku hmm. a cikin abin da muka kara a cikin abin da muka a cikin abin da muka kawo ai mun ba da misali ga malaman da suke fahimtar haka mun ce sun kawo kamar irin afallahu anka lima azinta lahum san da yawa munafikai uzuri Allah ya ce Allah ya yafe maka dan mai kai musu uzuri to sai suna ganin wannan yafi yadda Allah ya fara gabatarwa kafin ya wannan maganan suna ganin wannan yana cikin ƙaramin laifin wasu suna ganin a'a ba laifi ba ne tarko aula ne da bai yin hakan ba laifi ba ne amma da bai musu afuwan ba da da bai karɓi uzurin ba da ya ji wannan na bada misali a kai sannan na bada misali da ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajin cewa ya hana kansa abin da Allah ya haramta masa wasu suna ganin yana cikin ƙaramin wasu suna ganin a'a ba laifi ba ne amma da bai hana kan shi abinda Allah ya haramta ba da ya fi dan uwa da fata ya fahimce ni na fahimta to Allah ya saka da to to to shine to masha Allah mun gode Allah okay all right assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga kira direct Assalamu alaikum kola daga kira direct. Ah, direct. Okay, assalamu alaikum kola daga TikTok. Assalamu alaikum kola daga TikTok. Assalamu alaikum kola daga TikTok. To, uh, assalamu alaikum kola akan WhatsApp ɗan TikTok wanda ya kira duka make sure yana da yayi ready yayi magana. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola daga WhatsApp. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki sannu kokari sannu ka dai kola ya ka daga ina ke kira sunana jibril abdullahi daga garin jos to malam jibril kana tare da shek malam musa yusuf asadi suna kan wannan layi malam allah ya saka da alkhairi amin ya rabbi allah ya saka da alkhairi sarki zaki wancan satin an yi karatu ina ta kira baka dauka ba zan yi tambaya <laughs> ka yi hakuri wallahi ina eh. kira yanzu kuma ba ni da tambaya da fatan alkhairi zan yi wa malam to masha Allah muna muna muna amsawa dan uwa Masha Allah, mun gode Allah ya saka maka alkhairi, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola da kira direct. Kola da ka kira direct. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Okay. Assalamu alaikum kola akan WhatsApp. Labbaik wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Abu Abdulwahid Sadma daga ƙasar Urdun. A a a Abu Abdulwahid, masha Allah, masha Allah, kana tare da Malam Musa Yusuf Asir Sunna akan wannan layi Malam Abu Abdulwahid. ma malam fata alkhairi. Malam yana amsa dan uwa Malam Abu Abdulwahid. Malam eh, Hamza Hamza daga Jordan ne. Malam Hamza Ismail. Ok, Malam Hamza ne? To, Sayyidina Hamza. To, <laughs> Masha Allah. To, bismillah Malam. Ban littafin nan da ke zaka ka tura ban gan littafin ba. Wani eh, wala, a shi na san magana da yake yi, mun yi magana da Malam Usman, Su a nan akwai inda ake buga littafin ma idan kana so ba ma shi ba littattafai da yawa don yanzu kaga kwanan nan na sa suka bugo min usulul kafi mujalladi takwas gaba ɗaya da ina da wancan bugu to daga baya sai na sa aka buga mai mujalladi takwas wannan littafin da kake ganin shi a haka yanzu hmm. shi ma wannan sawa ne aka buga shi to insha Allah malam Hamza zan sa an tura a buga littafin sai a aiko maka da shi insha Allah Allah Allah saka da alkhairi shi nake amin amin amin amin Masha Allah, Masha Allah. Mun gode, mun gode, mun gode. Uh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Kola daga TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Kola TikTok. Na'am, sunana Yasir Adamu Sallu daga Zamfara. To malam. Ya Eh. Ina ma Yasir Adamu Salu daga Zamfara. Mm. Masha Allah, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asiru suna ka wannan layi. Ina ma malam fata alkhairi da fatan Allah ya kare malam kuma ya kara ba da ikon gayin gaskiya a duk inda ya samu kai ne. Amin. Amin dan uwa. Amin ya rabbi, amin sun amin. To mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Malam Abdul Aziz. Malam Abdul Aziz. Salam sarki zaki. To kar muna amsa Malam Abdul Aziz kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asad da sunna kawai da Ina mika gaisuwa na ga malam mun sha karatu yau. Malam yana kairan. Masha Allah. Yana amsawa dan uwa. Eh, dama ni yau yau ban da wasu tambayoyi dai amma wani dan faɗakarwa ne nake tunanin na ce bara dai in yi saboda kaga shi wannan topic din topic ne topic ne na manya-manyan maluma ba mm. haka ba ne topic ne wanda ya kamata tsakanin wanda dai ilimin su ya kai a ringa tattaunawa a kai amma ga amma irin ire-iren Hmm. ni ban tunanin muna buƙatar wai mu san ko annabi ya yi kuskure ko bai kuskure ba dan mu je mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayyan halitta ne ko ba ko ba ko ba haka bane so da Allah da annabi ban sani ba ko zaka dan jama shi malam tahir dan na san malam Musa ya karatun nan a babin amalan ilimi ne gaskiya hmm. a kowa ya bi adalci ba topic bane da malam na san malam zai zo kawai ya ce zai zai karatu akai so dan Allah da annabi tsakanin duk su malaman yanzu malam mala ya riga ya gaya mana matsayin shi kuma wallahi mu mun gamsu so dan Allah dan annabi ma mu mabiya ba mu bukatan jin irin wa'annan karatuttukan in ba ya zama dole ba saboda ababin amanan ilimi hmm. su dan Allah da su malaman gabaki ɗaya su biyun dan Allah tunda dai malam ya riga ya wannan karatun dan Allah a dan ajiye wannan karatu kuma ni zan so ma malam ya zo ya mana karatu akan falala da martaba da da daukaka na Annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. yau da shi ne kawai dai abin da nace bara dan yi magana a kai ban sani ba ko malam zai ƙara ƙara buɗa mana abin saboda mu gane masha so wannan magana da kai ina ganin malam Yasir bai ko malam Abdulaziz na Kaduna malam Abdulaziz daga nan garin namu na Kaduna eh. wallahi malam Abdulaziz ayan ka lura sarki zaki da waccan maganar darasin da muka yi ban dinga ɗauko bidiyon malam tahir ba ko sautin sa ina saka a matsayin ina raddi a ah. ban ɗauke shi haka ba abinda kawai na ɗauka yanzu wannan wata ƙadiyya ce ta ilimi da take buƙatar a babin amana tunda wasu sun motsar da ina, akwai buƙatar a yi bayani wanda ba su sanya take ba su sanya take saboda haka shi ilimi akwai abin da ake ajiye shi kamar cuta ce ana buƙatar shi magani ne kamar cuta ce in ta kama mutane sai randa ta kama mutane sannan sai a ɗauko shi in ba dan buƙata ba kamar yadda ya faɗa ka zo ka zauna kana bayani cewa annabi ya yi kuskure ko bai ba asali bai daga cikin abin da al'umma ke buƙata amma tun da ilimi ya kama za a yi sai a yi sannan abu na biyu asali shi ma ka iya cewa bai daga cikin abin da yake bukata amma dan Allah ya nuna mutane kamala ta shi kadai shi yasa ya ba da labarin wasu annabawan wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza so wannan yana daga ciki so irin waɗannan sarki zaki ina ba da shawara musamman ga ɗaliban karatu musamman ga wanda suke hawa social media idan ba bukata ba ce ta taso su magana ba su san a ina suke magana da wa suke magana wani lokaci suke magana sannan kuma su san wani irin alfas za su dinga zaɓa don su yi magana lokacin da za su yi magana. Na ga wani abu da ya faru kwanan nan a Misira Sarki zafi. Wani mahaddacin Ƙur'ani ne limami ne matashi. Ya gama sallar Juma'a magana ta haɗa shi da wani. Ya faɗa ya faɗa. Saboda yanayin maganganun da wancan ya faɗa mai. wala da ya ji zafin abin yana dawowa gida ya haɗu zuciya ya mutu eh eh na'am to shi yasa kaga gurin magana Allah sai ya ce wa kulli ibadi ka faɗa wa bayina ya kulli lati ya ahsanu in za ku faɗi magana to ku dinga faɗan magana da ita ce mafi kyau ba ma mai kyau ba mafi kyau to idan tsakanin Allah ya lizamta cewa an za a faɗi magana a faɗi magana mafi kyau to ina kuma ga waɗanda suka fi mu daraja a gurin Allah wanda su darajar tasu akwai tabbas mu kuma tamu babu min babu tabbas na'am wanda yake da daraja ta tabbas a gurin Allah wanda ba shi da daraja ta tabbas a gurin Allah mai daraja mara tabbas ya cancanta gare shi in zai yi magana ya yi ladabi ga wanda yake da daraja ta tabbas a gurin Allah. So yana ba ɗalibai shawara duk wanda zai yi magana akan wani annabi daga cikin annabawan Allah ko wani malami daga cikin malamai musamman ɗabaka ta sahabbai to ka san me za ka zaɓa na alfas na ladabi da mutuntawa a lokacin da za ka yi magana da ta shafe shi wannan kiran da ɗan uwa ya ce a yi kira ne tsakani da Allah mai kyau ƙwarin gaskin gaske in ba haka ma garin mu gyara abubuwa sai mu zamanto abin da za mu ɓata ya fi abin da za mu gyara sai ya zamanto wani lokaci garin kishin addinin mu sarki zaki kamar mutum ne ƙuda zai faɗa cikin abin da yake ci maimakon ya cire ƙudan shi kaɗai sai ya ya ɗauko wani abu sai ya samu da ƙudan da kwanan abincin din ya rafi <laughs> <laughs> ko kaman ƙaramin yaro ne wani abu maimakon ya daidaita yaron hmm. cewa abin da ya ba daidai ba ne ga sai ya kama yaron garin daidaita shi sai ɓalla yaron to wani hmm. lokaci haka muke ma al'amura gurin gyara su kuma ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya sa mu dace amin amin amin amin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu malam Ali masoyina Allah kiyaye ka malam Ali nawa Alaikum assalam warahmatullahi malam sarki Allah ya taimaki malam Ali nawa Alhamdulillah mun gode wa Allah malam alinawa mun gode wa Allah Allah ya saka muku dalilin amin amin amin ya rabbi amin ya rabbi kana tare da shugaba malam Musa Yusuf Asad da sunna to masha Allah shugaba ina eh <laughs> ah ko an kya so kai dai bari za ka gani ah. <laughs> shugaba ina ka ƙara kai bayani ka ah. akwai akwai a a ah, kai da kanka kai da kanka wala ali ka sani akwai wasu ababa in ana ana batu ana ana maganar su da wasu suna gani ah wannan magana yayi zafi yayi zafi dina gani wasa ne ranar da Malam Musa zai saka baki a cikin irin wayar na maganganu to kana ganin a maganar nan kamar duniya ta shi ya tsaya ne. Saboda ni da kaina ba na samun kai ba ni na faɗa ba fa ba ni ke ciki ba amma ranar irin kira-kira da nake dan sha ba kyau. Wato eh. sai riyalin ka fahimci sarki zaki. Yanzu kaga kamar magana maulidi kaga da na yi shiru ban ce kuma kaga ba yi zafi ba. na na amma yanzu ina tabbatar maka sai dai Allah na zo na yi magana akan maulidi da yanzu ina tabbatar maka zafin da za ta yi saboda ni ne magana yanzu ta wuce duk yadda kake tsammani zafin na'am na'am sarki yana so ya nuna cewa akwai waɗanda nauyinsu ya kai in sun yi magana to za a inda mutane ba su damu da ita ba to za a dawo a damu da ita a jimi haka ne da aka akwai wanda ko sun yi magana kuma inda suka yi ta suka tashi nan ta ƙare. A shi kenan za a yi magana sa kwana biyu ne kawai shi kenan. Wannan yaren haka yake wala. Na'am, na'am, na'am, na'am. To ka fahimce ni. Da farko dai ina ina kamar da na fara ina jinjina muku kuma Allah ya saka da alheri. Amin, amin. Wanda ya kira yanzu ya magana mm. eh, kusan da magana ce zan dora ni. To, kolan da ya sauka mm. ya yi magana akan cewa a zo a yi karatu akan falalan ma'aiki da sauransu mm. wato debate most especially yanzu wanda kuka yi mm. eh, topic in ya shahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hushi hushi hushi da yawa hushi yana kawo abubuwa da yawa mm. to kuma mafi yawanci yanzu ala fara cikin kwanciyar hankali da walwala zuwa ƙarshe sai kaga Hushi ya shiga ciki da kuma yanzu a tattauna akan abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga ƙarshe Hushi ya zo ya shiga to duk sadda Hushi ya ci gaba da shiga malam sarki wallahi wata rana sai an samu ta kalma ta kuce ta hito wallahi wannan gaskiya amma in dai ka ci gaba da yin fushi mm. wallahi wata rana sai kalma ta kuce sai dai daga baya a zo ala gyara na'am na'am na'am ina ganin kamar da ce. dama abin da ake wata katsantsan na daidai a zo a zanna ala jayayya wanga yana son sai ya tabbatar su wanga yana son sai ya kore to kaga kwata kwata kuma yanzu kusan abu kusan wuri guda da san direction ake ba zai ba zai kuma kore cewa ba akwai wasu ahalin sunna waɗanda suna da tunanin tun da asali matsalar na a littafi take rubuce. Hmm. Waɗanda ya karanta ya ɗauki ɓangaren da ya ɗauka a littafi ya gani ya ga ya convince da gehen da ya ga shi ra'ayin da ya ga ya kwanta mai arai ya ɗauka. Hmm. To amma duk da haka ya zo tattauna matsalar mu ba a jingina magana direct da inda ni na ɗauko ta. Sai dai a ɗauko ta ni da na karanta ta yanzu. To da ni za a yi. Problem kenan. Ina ganin kamar yawa. Problem kenan. Da zo a zo a to da a zo a tattauna tunda akwai other topics da aka yi tattaunawa stand din da malam ɗahir yake kai na cewa annabawa ba sa kuskure shi stand din da malam yake ciki to ina ganin the best thing a yi mu'bin in har za a ci gaba da debate a ɗauki wani topic a yi amma akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh. ina ganin ya kamata mu taka mu kan birki wallahi gaskiya ne ni ma ban goyi bayan wannan ba wallahi ban goyi bayan wannan ba maganar ka gaskiya ne sannan abin da duk kaka jin ciwo sadda ala ambata a ko da akwai shirin a rubuce mm. to a zo kuma a karanta ma al'umma ala ambata haka nan ka sani duk yadda ka gani an ja karatu karatun fa'ida ce illa ce ta fa'ida ce yawa ga mutane akwai abubuwan da malam sarki yanzu kamar ni kamar ni da ka yanzu muna da kusanci sosai yau da za a ce kila wani abu ya faru in ce kila na rabu da mata da likita da ta ba ka iya auren ta saboda kana ganin ka aure ta kamar za a ce ka aure mata na tare da kai kai kaza sosai sosai sosai to amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da zai sai hmm. ya zaɓi ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sama da iyaye ne ya rayu gidan annabi annabi ya jagoranci komai har ya aure ya komai amma Allah ya tashi yin hukunci ne da yake shi Allah shi ya halitta kuma shi da iko ya sarrafa da girama kuma hmm. sai sai aura ma annabi sallallahu alaihi wasallam matar da shi dan da yawa ta banni matat annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to amma kaga in ka duba ai mutane da yawa in ba karatu ya biyo ba wa ke dauko wannan matsala ta tattauna mallan sarki Allah ya saka maka alheri malali ai the same thing ne kaman kadiyan shak malam Abdul Jabbar ai akwai wasu hadisai da wasu akwai sababa ba ma son mu ji kaga shi fahimtar shi wala shi fahimtar shi zai karanta to wani kuma yana fahimtar aksarin haka fahimtar aksarin kaman kan da malaika ka samuna kan da aka yi tafsiri in ka ji wani tafsiri kaman ma misali zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne abin da ya dace ba amma akwai mafi su eh eh shi yasa bai da ni. abin da ya kai haka mm. abin da ya kai haka ba fa'ida ce ba ta da yawa bisa ga illar da zai ji kawo to ko da malamai sun keke shi sun yi debate akai matsayinka na mai controlling din page mm. al'ummar da ka bibiyar shafin suna da haƙƙi kuma suna nuna ma cewa ba su so ina ganin irin wannan topic ko wani ya ce sai an yi a bada hakuri a dage a ci gaba a a wallahi malali gaskiya ne wannan maganan ka gaskiya ne wannan maganan fahimtar wani zai iya zama zagi ne ga wurin wani amma shi fahimtar shi ne to amma zai zama zagi ne ga wurin wasu zai zama ya taba mana rai to gara kamar kan da malam Musa ya zo yayi bayanin shi akan janibi na Annabi sallallahu alaihi wasallam malam Dahir yayi bayanin shi akan janibi na Annabi sallallahu alaihi wasallam to mu tsaya haka tun ba mu shi wasu munan kalamu da wasu ababa da ba mu ji ba ma da ba wasu mu ji. Kuma yanzu misali sarki zaki magana da Malam Ali ya kawo. Eh. Haka in ba dan Allah shi yake da halitta ba ya zartar da abin da ya ga dama bayi ba su da tafiya sai abin da ya ce. haka ne ya za a ce yaro ya taso ƙarƙashin ka da ana masa lakabi da sunanka mm. ka je ka nemo masa aure a bashi kuma a ce yanzu ana so yaron ya saki matar kai ka aure gaskiya ne a gane so yanzu tare da wannan kadiyar qur'ani ne yazo ya tabbatar da ita mm. idan ba karatu bane ya zo kanta ka zo tafsirin suratul azab ko wata munasaba mm. ka ɗauko kawai kana so ka ba mutane labari cewa zaidu ya saki matarsa annabi ya aura na'am kuma ka faɗi maganar da siga ta cin mutunci da Na'am. da alfasun da ba su dace ba kaga wannan bai dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so zai zama mahallin tattaunawa ne da mm. debate daga lokacin da na zo na ce a'a ne a guri na na yadda annabi yana yin zunubi yana yin kuskure yana yin laifi kaga yanzu na tabbatar ne ko to wanda zai kore sai ce a zo a tattauna sai mu abinda ni na tabbatar sai ya kore na'am ka lura na'am so ba mai sabani ba inna ma kawai na faɗa na ce wajahin da su suke kalla daban hmm. mu kuma la'akari da kallon alkur'ani da abinda Allah subhanahu wata'ala ɗin ya faɗa dan hmm. muna faɗa ina maimaita ina cewa sifar wani dan adam ba zai manta ba wannan Allah kaɗai yake da wannan sifa haka ne amma duk ba kuma wani dan adam da a ƙur'ani Allah ya kore mai cewa ba zai manta ba haka kuma ba wani wanda ya taba da'awar cikin inda dan adam ne a duniya cewa bai manta na'am wannan mun riga mun yi wannan mun yi wannan bayani hmm. so ina ganin wannan shine amma mahallin da ake da shi na sabani to mu ci gaba da tattauna akan wannan mahallin kuma maganar da malam Ali ya faɗa cewa lallai idan magana ta shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ko musamman lokacin da za a zo ana tattaunawa wani yana ganin an faɗa mai wata magana da ya ji zafi bari ya mai da martani to wani in ya tashi ba kai da ka faɗa mai maganan ya ji zafi ba zai mai da martani ne kan wanda bai kamata ya mai da martani ba Allah kuma ya tsare mu da wannan shi yasa na ce kaga wannan ba raddi nake ba bayani kawai nake na ilimi saboda ɗalibai al'umma waɗanda ba su sani ba su san cewa matsala ce da tintini malamai suna da ta cewa a kanta so in wani ya zo ka ji ya faɗi wata magana akasin haka to kai kokari ka ɗora shi akan abin da kai kake fahimta shi ya fi zama daidan wannan shine makasudin yin karatun kawai haka masha Allah masha Allah mala ali karasa bayanin ka eh mala ali kamar network ya ba shi matsala in ya dawo da ikon Allah eh hmm. Ahmed Ismail ka kiyaye maganan ka in baka fahimci abin da ake nufi ba kana da dama kai tambaya amma zage-zage da wasu ababa don Allah mun wuce wurin ka daina ka mutunta kanka ka girmama kanka don Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Allah taimaki kola Allah taimaki malam al-ausawi al-hausawi ko eh Eh, Muhammad Salisu Hausawi wa daga Libya Tripoli. To, masha Allah, Malam Hausawi kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. A ah, to masha Allah, da farko dai sarki zaki muna godiya muna yi maka addu'a ubangiji Allah mana hukun sarki ya sakanta muka da alkhairi. A mu a mu a mu mun tare da kai tare da kai tare da kai. Saboda sarki zaki magana farko zai magana akan da sarki zaki da ikon Allah. Na'am. Na'am. Magana gaskiya akwai shafuffuka a social media din nan masu yawan da suke shafuffuka irin na ga wanda suke abin nan ba. Amma gaskiya ni a iya fahimta da shafi mafi adalci wanda za a ba kola furga a ba shi hurriya cikakkiya <laughs> a kare haƙƙin malama babu kamar naka duk wani shafi wallahi kasar naka yake wannan fahimta da magana gaskiya ke Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi amu amu amu amu amu bawan Allah godiya nake mala Masha Allah. Amu amu amu amu amu na gode sosai. Ah, a to masha Allah eh hmm. magana ta ga malamin mashe Musa Filistina ita ce maganar gaskiya bayanan da malami ya mun gamsu da su ɗari bisa ɗari na wannan sabani ne aka samu tsakanin malama da farko muna dan wasi wasi haka ya aka wannan magana ta kullo hmm. saboda shi ainihin wanda ya magana da farko wanda ya magana da farko kamar wanda ya ce ku ce din da Allah gafarta mana ya gafarta masa gaba ne kaman babu ladabi a cikin magana da yake ka san lokaci malaman mu sukan hausa mu mun bari idan suna magana kan annabi za su yi magana babu kayan ladabi haka ne za ka ji mutum yana magana kan manzon Allah kuma yana wata magana wadda ta shafi wani abun nan kuma yana dariya haka ne sosai wallahi sosai amin ya wanke mana shubuhoyi mun fahimci abin da yake nufi yi bisa dari sai dai kuma wata sabuwar shubuha ta shigo mana sarki zaki to ba sani ko malam zai mana bayanin ta ce? eh sabon shi ne kamar aya ta 50 da baka ta. su aya ta 50 da nawa biyar cikin da bakwai cikin suratul baqara 57 sallallahu alaihi وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا min hmm. tayyibati cikin hayar shin wannan abincin da aka sauko bani isra'ila akan kasar mukallawa shin abinci ne na alheri ne aka sauko musu dan saboda Allah ya ce wa anzalna alayhi wa anzalna alaykum almanna Salwa, sai muka sauka musu da almannu da salwa da bai ita al-inzalu dan uwa a cikin alqur'ani tana daukar ma'anoni da dama yanzu Allah da ya ce ya bani adama kada anzalna alaykum libasan ya ku 'ya'yan annabi adam mun saukan muku da libas tufafin da kake sawa daga sama aka saukar da shi lala da kasa aka noma shi amma kuma Allah ya ce wa zalna ya bani adama kada anzalna alaikum sau yuwari sau'atikum wari sha wanda kuke rufe ainihin wato tsirrikin ku da shi ah, ah, kana ganewa kana ah, ganewa kamar suke bayani cewa ai Allah ya sabkar da ruwa daga sama sannan albarkar ruwan ta sauko daga sama sai aka noma abin a ƙasa sai aka same shi. To kaga ba ba sauka ba mu ba sharatan ku. Sannan an ka kalli dabbobi Allah ya ce wa an lakum min al’an’ami, mana saukar muku na dabbobin ni'ima wato ah. samanu samaniyata azwa bangarori guda bangarori guda nawa guda takwas bangarori guda takwas to kaga dabbobi da ake saukarwa dabbobi ai ba saukar da su aka yi daga sama ba ai haka ne gaskiya amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun saukar ai haka haka muka lawa take sai tambayar da nake so ne a cikin nan da wannan aya da aya da cikin suratul ali imran game da kissan da na maryam alaihi salam eh. ɗauka musu shin akwai hadisin da ya nuna haka ko kuma tafsiri ne na malamai shi ma akwai sabani cewa abincin aljanna ne ko ba abincin aljanna bane ba akwai eh. fasara da ya nuna haka nan ko kuma tafsiri ne na malamai shi ma dan wannan shi ba tana da kyau a warware tun da haka ne gaskiya ita ma kamun to ka kafin mu je warware maka wannan shi karanta mana ita kalmar anzalna a cikin alqur'ani tana zuwa karanci da ma'anar guda hudu akwai anzalna da ma'anan alqawlu Allah ya faɗa cikin suratul an'ami yace wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallahu Da haka a nan gurin unzilu da ma'anan sa'unzilu misla ma anzalallahu da sannu zan faɗi irin abin da Allah ya faɗa. Sannan akwai al'inzalu da ma'anan alkhalku. Allah ya ce kula a ra'aitun ma anzala lakum min rizqin da kuma cikin suratul zumar da ya yace wa anzala lakum min al'an'ami ta azwaj. da kuma cikin suratul hadid da yace wa anzalna wa anzalna al hadida nan da anzalna da ma'anan al khalqu ne mun halitta ne sannan na uku akwai anzalna da ma'anan al basu shimfidawa kamar yadda Allah ya ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arziki gwargwadon yadda zai ishi mutane sannan na hudu akwai al inzalu da ma'anan saukarwa wanda Allah ke saukar da imma wahayi daga sama zuwa ƙasa ko ruwa daga sama zuwa ina zuwa ainihin wato ƙasa dan haka wancan wa anzalna alaikumul manna salwa. wato muna halitta muku mannu shi kuma kalmar mannu idan an ce mannu cikin maganganun da malamai suka yi wasu daga suna fassara shi da garba sai ce wani abu ne kamar ruwan zuma salwa kuma shine salwa dai da aka sani amma magana tabbatacciya ita kalmar mannu idan an yi amfani da ita shine a yi maka abu ka same shi ta hanyar baiwa abinda wato abinda ba yadda za a yi an maka alherin da ba za ka iya taɓa biyan wannan alherin ba shine mannu idan kana so wato ka gane wannan in ka bi ayoyin alkur'ani da yawa za ka iya gane wannan a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ainihin wato wannan ɗan uwa a cikin alkur'ani kaga sannan akwai almannuma ma da ma'anan gori dan uwa shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal aza kaga wannan mannu da ma'anan gori ne amma irin su laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yu'allimuhum kaga wannan mannu an masu mu'mini alherin da ba za su iya biya ba shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata dan uwa ya fahimci yadda abubuwa suke tafiya irin su annabi Musa da ya addu'a da ya gama ai Allah ya ce masa qala qad utita su'ulaka ya Musa sai ya ce wala qad mananna alayka marratan ukra sannan ya ce wala qad mananna ala Musa wa Harun mun musu ainihin wato baiwa to wannan duka mannu da ma'anan ayi maka alherin da ba za ka iya biya ba shi yasa alfadazi da yazo yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa atubusiru an gata basira ta kalada bar malai so kai akure sai yace sadaya rasulullahi ahmad fauqaza sai yace idza shi aminhu khairu lam yan an idza sai yace badi'us sadaya fa huwa bazlun wala ada sai yace wa mannun wala mannun kaga wa mannun annabi yakan maka alherin da ba za ka taɓa iya biyan shi ba a duniya wala mannun kuma ba zai maka gori ba sallallahu alaihi wasallam annabi ga kau da kai wala azaba tare da ya maka gori na cutarwa ma ba tare da ya cutar da kai ba sallallahu alaihi wasallam so wannan dai ina ganin in dan uwa na buƙatar bayani ya koma cikin tafsirin al-Imam Ibn Kasir ya duba zai ga wannan insha Allah to malam sai muna jinka a tsarki zaki ba ina magana akan almannu ba dan saboda almannu ta san yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki almannan ba mannan ne na kin da ne okay okay wa anzalna okay da abincin da aka saukar wa Maryam daga wurin Allah madaukakin sarki shin magana nake shin akwai hadisi da ya tabbatar da haka ne ko kuma tafsiri ne na malama wanda yake an samu sabani akan sa shine magana nake kan da malami na daya kenan ko kuma akwai hadisi da ya tabbatar da wannan bari bari rubuta su ba ce wadda take ya kamata a samu tafsiri ko da biyu a warware wani su har ana. Hmm. Eh. Ba ko ina jayayya ba ne ba ko wani abu ba dala. A karka damu ai na gane abin da kake faɗa. Hmm. Saboda an zara an zara inda da malam ita kawowa duk wani za a samu masu son zuciya kuma wani za su zo. Ku ce a wancan wanda malam bai ambata bai ake musu. Kuma ya ta jayayya akan wani abu kuma na su duk karatun da aka yi to an yi ki jayayya akan sa. Hmm. Na fahimci abin da kake magana kakka damu dan uwa. Eh. in ma kana buƙatar ƙarin bayani na maganar anzala ɗin ina iya ƙara maka bayani saboda kawo irin wannan sarki zaki amfaninsa shi kuma wanda suke ganin kalma na da gini iri ɗaya suke za su dinga bata ma'ana iri ɗaya a ƙur'ani kuma da wannan za su fassara ƙur'ani to lallai ko su sani za su yi ɓanna babba wanda wannan babi ne malamai suka buɗe masa na alwujuhu wanda za'ir cewa yana daga cikin abin da ya kamata in za ka fassara Alƙur'ani ya zamanto ka bashi kulawa ka bashi ainihin wato ma'ana wannan shine dalilin da yasa kawai ma na kawo wa'ancan abubuwan da fata dan uwa ya fahimce na yi na fahimta ɗari bisa ɗari amma dai wannan yana buƙatar a bude tafsiri ko da dini in sabani na malama mutane su fahimta idan kuma akwai hadisi ne da inganta wato a ce hadisin da inganta ba kar ka damu sai me <laughs> shi ne kawai tambaya ta ga wannan dai muna kanka da mazan baka amsa ya ƙara ma malam Musa asali suna lafiya masha Allah amin amin ikhlasi da basira kuma masha Allah masha Allah godiya muke godiya muke mun gode eh yayi ta farko zai kana wannan masha Allah shey zai so ya magana a baje mai tambaya na gaba kafin zan ba shi amsa wannan tambayar sarki zaki okay okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Kuma ah, ba kai ba. Ok, to shi kenan tun da kai kai magana. Uh, kola sunan karge na ke magana? Sunana Buhari Sarki Zaki. A a a Malam Buhari na wani. To Malam Buhari mutum kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kai wannan layi. Ina muku fatan alheri duka Sarki Zaki. Muna ji muna amsa kwana biyu kwana biyu Malam Buhari. Alhamdulillah sarki zaki dan tsokaci ne zan yi kaɗan akan magana wato duk abin da za mu furta mu san abin da za mu furta Allah zai tambaye mu da abin da za mu rubuta. Haka ne? Haka ne gaskiya ne. Kar mu yi rubutu kar mu mu comment malam na karatu mu wani abu wanda Allah zai tambaye mu mai muka rubuta. Hmm. Kar mu kira waya dan a samu muka kira waya. Hmm. Allah zai tambaye mu mai muka rubuta a mai muka furta. Na so malam ya ja hankali kuma wannan shafin don Allah aka buɗe shi saboda haka duk wanda zai fito ya wani abu ni dai na ari bakin ka na ci albasa mu dai ba mu yafe ba in kuma mai shiryuwa ne Allah ya shirye shi domin Allah ba a son zagi a wannan shafin kuma ba a son cin mutuncin wani kowa ya aka kawo ana girmama shi duk wanda za a kawo zai faɗakar da mu Allah ne da annabi so saboda haka ni dan tsokacin da dan yake nan Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya amin malam Buhari Allah ya saka maka da alkhairi Allah barkauna da soyayya nagode maka sosai sosai sosai malam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan whatsapp alaikum assalam warahmatullahi A ah malam ali kai ne to masha Allah malam ali da dawowa wancan wasu ina ina ya dawo ya yi kamar kila suna updating ne okay masha Allah masha Allah kamar wannan kenan na ɗaya na biyu abu na biyu malam sarki in ka tuna shafin ka da dama musamman shi malam eh. in yana karatu za ka je kan yawan kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da fitina ta dame wani abu ya dame mutane al'umma su tuna ranar da ya bar duniya ba wata fitina ta hita to amma yanzu abun da nake son mu tambaye kanmu da Allah yanayin da muke ciki al'umma mu ta musulmi alama ta nuna cewa idan fitina ta zo mana muna tuna sadda Allah ya bar duniya mm. saboda za ka ga for all indication ba mu tuna wannan ranar to ni abinda nake gani kamar al'ummar musulmi ba su fahimci ba asali me ya faru ba a gina musu wannan abin ba cikin zukatan su cewa lokacin da annabi ba duniya ga irin abubuwan da ga irin abubuwan da sun faru wannan abin mutum zai cika rana jum'ar ta wuce da ta Idris Abdulaziz yana hudu ba hmm. to da yazo sai ya dauko can kusan karshen hudu ba ce sai kawo magana a wani ya kawo bayanin eh, eh, eh, Sayyidina Bilal Mm. yana bayani akan Bilal abin da ya shafi kiran sallah kawai bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya rika jiyoji bai zai iya bai iya zama ma cikin masallaci cewa in zai in zai sallah zai ga wani limami ya shiga gaba ba annabi ba mm. bai iya yin kaza sai to wannan abin sai shi kadai wannan bayani akan Bilal kawai hmm. sai na ji yana da tasiri ga zuciyar mutum ina ganin da shi aka zo aka zo aka ɗauko wasu abin da shi sa wannan musamman makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam daga sosai aka karanta da al'ummar musulmi asali ni hmm. kwaro ranar don al'ummar musulmi su gano cewa da ake cewa a koma ma ranar duk wata hitina ba ta kai ta ba to mina na ya kwaro sahabayya sun kaji wannan ranar hmm. sannan al'umma ka iya gane cewa asali mi kwaro. domin kowa yana kauna annabi amma ya aka gina mutane son annabi shi aka shi abu shi matsala hmm. wani an gina mai son annabi ya yarda da annabi annabi ne na amma matsala in ta zo annabi ya yi gadi ne da cewa ya dube kaza to za ka ga a ci a canye in yana cikin matsala ba zai tuna wannan abin ba saboda bai gina abin cikin zuciya ce ba to ina ganin ni in shawarar da bawa Allah ne ba su na cewa a karanta da mutane falla annabi sallallahu alaihi wasallam sauransu hmm. to ni kuma ina da wannan shawarar ima a duba a gani cewa asali mina na ya faru da sahabbai wanda ya tasirin da ko shi mutane sun ka tuna duk girman fitina in na shige ta mukaddara yanzu a ce in kita in dawo malam sarki a ce duk zuri'a ta na ilma ta za ta yi tiya da iyana da kowa za su yi tiya mm. sai a ce sun yi hatsari mota gaba ɗaya sun mutu to mina na zan tuna wanda ya faru ranar nan wanda zai sa in tuna cewa mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin abin da ya faru da ni sai in tuna cewa akwai wata hasarar da ni wadda ta ɗara wannan mm. sahabban da a wannan lokaci su ga wannan abin ta girmama ta girmi abin da na rasa yau sai in ji hankali na ina iya sassato da tunani da bakin cikin da a cikin raina saboda abin da ya gabata ya wanda ya wuce ya dara wanda ya faru yanzu to ina ganin ya kamata a jawo mutane nesa ta zo kusa a sa musu wannan abin cikin zuciyarsu haka ne haka ne wannan kenan yawa abu na karshe da nake so in magana hmm. lokacin da kace malam kace wa malam shugaba abin da yasa na san kakan kira malam shugaba eh. kace shugaba izala na'am na san akwai yan cikin gida da nace akwai yan cikin gida ni na sa abin da yasa nace akwai yan cikin gida mm. ko yaushe akwai wanda duk kokarin ka duk kokarin ka wurin karanta da addini malam ba kamar yadda ake cewa malam na san yana kala faɗi ne amma yana yin shi amma asali malam malam in ya zo karatu ba izala ya kariya ba yana kare musulunci na am yawa mm. addinin musulunci ke kare sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ke kare izala akwai abubuwan da yazo bidiyon da ka dora na malam abakar giro argungu eh wanda aka ɗora shafin ka ba yadda za a yi malam yanzu yanzu malam abakar giro shi an national working committee gaba ɗaya na izala mm. waɗannan kalaman da ya ba yadda za a yi malam yanzu ya ce kuma ya zo kare malam abakar giro a kansu haka ne na'am yawwa to in izala yake kariya mm. in izala yake kariya duk abin da dan izala ya faɗi sai ya kare shi ko da ko da hujja ko babu hujja sosai wannan magana amma in sunna yake yawa amma in sunna yake kariya to duk lokacin da wani wata magana wadda babu hujja aka in yazo zai bayani ce nan wani ya kuskure bisa ga bisa ga bisa ga ladabi ba wai don cin mutunci ba ko ne aka maganan ka gaskiya ne na wannan maganan ka gaskiya ne yawa wannan bidiyon da malam abubakar giro yazo kaga abin da ya bayani yanzu malam sarki ni yanzu hmm. ni na san yanzu yanzu a Najeriya mukaddara a ranar da an kashe ni insha Allah an sha giya an yi zina an yi luwaɗi domin duk suna faruwa a Najeriya amma wannan zai sa a ce kila rana haihuwa ta ba ta da kima ga iyaye na ko ga uwana. Ah, wallahi sab sab sab wannan magana wannan magana sab. To don wannan lokacin da an kai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yin shan giya ai ba wai an sha giya na ba don don Annabi ya zo duniya an yi buki kuma shi ita an murnar da an kai da haihuwa Annabi don Allah shan giya wannan ba ta kore daraja Annabi ba ta kore cewa a tuna. Cewa ranar da an kai Annabi kenan. Na'am na'am. To amma wani bayani don ya zo yadda ya zo to kaga ba yadda za a yi mutum ya ce kuma ya zo kare shi inda in malami ya kuskure ga wasu maganganu sai dai a roƙon mai gafara ta ubangiji Allah ya gafarta in kuma shi yana da bayanin da zai sai ya zo yi amma ina son dama akan wannan kawai na ce shugaba na mi Oh, na fahimta, na fahimta sosai da an. Akwai ƴan cikin gida. Na'am. Akwai waɗanda ke gani wani ƴan an ce kila shugaba yadda ka kan ba shi kuma ba wai shakka. Fi sabilillah aikin da malam ke yi na kare sunna. Dan an faɗi bisa ga kai kala gani bisa insafi cewa kala gani abin da malam ke kala ganin cewa kai a idon ka baka ga wanda yin kaza ba wallahi talla ya cancanci wallahi ido na ya cancanci sosai eh, eh. amma shi kuma dama hmm. kamar da wani ya ce a shafin nan yanzu kaga wani abubuwa ya ce shafin nan bai ga wani shafi wanda aka zaba ya yaba sosai su kuma wasu na can sun ce kuma shafin nan bai da adalci <laughs> haka ne sosai kowa da ganda ke ganin abu haka ne magana ka gaskiya ne to ita haka harkar rawa take Allah ya tashe ku lahiya amma awala aikin da aikin da kuke addini Allah ya saka muku da alheri akai da kai malam sarki da kake bude shafi na'am ka jawo al'umma kuma malam sarki naga an ba aure da zaura eh mun tsaya ne mun tsaya mun nan ɗauki birki kaɗan na'am wai me ya faru ne A za su kawo muna matsala ne muka ajiye kaɗan. <laughs> Allah za su kawo da matsala ne malam. Domin na fuskanta na kai kamar a inda na ce zan bibiya da su wala Allah. Sana son ni kan kai na amin amin auren dole fa. Warin dakata. Sarki zaki tambaya da wancan dan uwa ya karkashin kullama Eh. dakala alaiha zakariya al waje da inda Harista. so malamai sun yi maganganu guda biyu ina ganin yana iya duba duk mai su ya duba ya duba tafsirai guda uku hmm. akwai tafsirin al ibn jarir tabari zai ga sun yi magana cewa akwai kuma tafsirin al-imam bagawi hmm. sannan da kuma tafsirin al-imam ibn kasir akwai malaman da suka faɗa cewa wajada inda haris ta ai fakihatan fi ghairi hiniha yakan samu kayan marmarin da lokacin da ba lokacin ake samun su ba hmm. fatihata saifi fi shita'i wa fatihata shita'i fi saifi kayan marmarin da ya kamata a same su lokacin sanyi sai ya same ta misali in ana zafi sai ya gan shi a gurinta wanda ya kamata a samu lokacin zafi a lokacin sanyi sai ya gani a gurinta wannan ita ce magana ta farko la yace mata qala ya maryamu anna laki haza to a ƙarƙashin wannan a ƙalat huwa min indillahi sai suka ce ai min qitfil janna qala al-hasan wannan magana ce da hasan ya faɗa hina wulidat maryam lam talqum sadiyan qattum bata shawar nono ba kana ya ati hadis ko amin arzikin ta yana zuwa mata daga aljanna so ina ganin wannan magana ce ta malamai masu tafsiri ko musamman ɗabaka na tabi'ai inda al-Imam Hassan al-Basri yana in ya duba cikin Ibnu Ibn Jarir al-Tabari zai ga duk waɗannan maganganun da ya kawo maganganun guda biyu akwai wanda sun ce daga aljanna su amma dai har yanzu dai ban san wani hadisi ingantacce da ya zo daga annabi ba da annabi ya fassara cewa huwa eh, min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi da ma'anan abinci ake kawo mata daga aljanna amma akwai malaman da sun faɗi wannan so shi kuma sanin wani abu daga aljanna matsala ce ta gaibu sarki zaki ba a iya sananta dole sai da nassi daga wajen Allah ko manzon Allah wallahu a'lam so in na bincika da gaba in na samu wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da haka ma zo mu tabbatar amma dai wannan shine abin da na iya kaiwa gare shi yanzu da daga lokacin da ya wannan tambayar mu je gaba masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok alaikum salam wa rahmatullah sarki zaki na'am kola sunanka daga ina ke kira To sunana Nura Babangida daga jihar Adamawa. To Malam Nura kana ta da shak Malam Musa Yusuf suna ka wannan layi. Shek Malam Musa Allah ya saka da alkhairi bisa kokari da kuke wajen faɗakar da mu kan al'amarin da ya shafi addini. Masha Allah. Wato bayani na akan wannan manasaba da ake yau dinnan shine cewar ni a yadda na ɗauka cewar duk duniya babu wani ɗan adam da yake da soyuwa sosai da sosai a wurin Allah ne da manzan Allah. Haka zalika Me ya ce sarki zaki? Eh, kola muna jinka, wake wake da Wahem, kola muna jinka. Eh, na ce Yawwa sarki zaki na ce duk duniya babu wani wanda ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. haka zalika wannan dalilin ne ya sa a duk lokacin da mutum Allah ya taimake shi ya sa mishi son manzon Allah a cikin zuciyarsa. Kuma ya kasance cewar wannan annabin mutum ne wanda ya yi ƙoƙari a kan al'umma ya rike addinin nan har zuwa matakin da muke a yanzu ya haɗa mu da ya Allah ya haɗa shi da sahabbai masu ƙarfafa masa gwiwa wanda waɗannan sahabbai ɗin sai da suka masa so fiye da son da suke yi ma kansu har zuwa matakin da muke a yanzu wanda babu wani wanda Allah ya umarce mu da mu so shi bayan Allah sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin ne yasa a duk lokacin da mutum ya ji ana magana akan abin da ya shafi annabi matukar ba wai eh, magana ne na yabo akan annabi da sauransu ba inda matukar zai zama na cewar abu ne na binciko wani inda annabi ya yi kuskure ko kuma sabanin haka to zai zama na cewar duk wannan eh, karatu da za a yi akan al'amarin da ya shafi annabi ba lallai irin wannan zuciya ta ɗauka ba saboda mu akan abin da ya shafi al'amarin annabi Allah ne ya umarta cewar da a bi shi idan mutum ya bi shi insha Allah ya tsira to wannan ne dalilin da ya sa na ce bari yi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode maka sosai matuka mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi maganan da malam Ali ya dazu sarki zaki na'am ina ganin ina faɗa a wasu munasabobi in ce in ka ce ba ka yin izala ni ba kai laifi a guri na hmm. ka gane saboda ne maganan izala a matsayinta na kungiya ba shi ya dame ni ba abin da ya dame ni yaya za a yi mutane su bi manzon Allah don su ma dalilin da sa suka kafa kungiyar ke so in ka ce ba ka yin izala a matsayinta na kungiya ni bai dame ni ba ni kuma baka saba min ba ko baka saba ma Allah ba amma kowane musulmi ya sani wajibi ne gare shi bin sunnar manzon Allah amma daga lokacin da ka ce ba za ka bi sunnar manzon Allah ba ko za ka yi faɗa da sunnar annabi to lokacin ne nake da matsala da kai hmm. ba wai kungiya a matsayinta na kungiya ba Allah ya sa mutane sun gane abin da nake nufi sosai sosai saboda haka na sha zuwa wani guri sai na gama karatu wani ya ce wai da Allah yana so ya sani me kungiyar mu zai shiga ciki in ce alkur'ani da sunna akan fahimtar mutanen farko shine kungiyar mu na'am na'am shikenan kawai duk wanda ya iltizami da wannan kwa ina yake a duniya dan uwan mu ne musulmi sarki zaki masha Allah masha Allah sai Allah ya sa mu dace sannan magana da wannan dan uwa yanzu yace babu wani mutum mafi soyuwa a gurin Allah kamar manzon Allah wannan magana ce sarki zaki da take a fili da take a bayyane saboda yanzu sarki zaki idan aka ce ga ɗalibai sun kai ɗari a makaranta da aka gama jarabawa da aka zo za a ba da sakamako sai aka ware wani ɗalibi sai aka ba shi satifiket ɗin da ya bambanta da duk ragowar ɗaliban wannan yana nuna maka cewa da shi da ɗaliban ɗaya suke hmm. ɗaya suke a ah, sam ba ɗaya suke ba ko sam to ɗaukar ƙur'ani kaɗai a matsayin littafin da ya bambanta da duk littattafan da Allah ke saukarwa daga sama a ba annabi wannan yana nuna cewa matsayinsa a gurin Allah ba matsayinsa ɗaya da kowane annabi ba ma a gurin Allah. Mm, Ballantana ragowar mutanen da ba wahayi aka saukar musu ba. Allah ya sa mu dace mu je. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Na'am kola ya sunan karge na ki kira? To sunana Awwal Sula Aliyu Kadeni ina kiran ka daga jihar Kano Najeriya. To masha Allah mala Awwal kana tare da shek Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. To masha Allah ne wa malam barka da wannan lokaci sannan kai ma ne maka fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. na sakonni na guda biyu ne ɗaya zuwa gare ka sarki zaki ɗaya kuma zuwa ga malam musa to yana amsawa ɗan uwa eh muka yi <laughs> A'a sai sarki zaki ba laifi kai ba. Oh to na mai mun yi laifi na ba ni kare ba mai muka yi na ce. Wani to to a'a eh. ba laifi kai ba na farko dai sakon da zan isar zuwa gare ka shine sakon malam Ali lalle na isar da sakon da kace na gaya masa. Ah okay kai ne yanzu ni na gane kama to To to to to to to. To masha Allah. lalle sako ya je wurin shi kuma ya ji daɗi kuma lalle kan ya ce na kare muku fatan alkhairi. Masha Allah, masha Allah. Na'am, sannan sako na biyu kuma shine zuwa ga Malam Musa. Mun ɗan samu matsala kaɗan sarki zaki saboda yanayin lokaci da kuka rage to mu kuma lokacin kasuwar namu kusan lokacin da daddare muke kasuwa kusan sai mun tashi muke saurara program din naku sai ya kasance kusan karin lokacin nan da kuka yi idan na tashi kawai lokacin da zan kama lokacin da zan hau online lokacin kuma kusan kaman ana kiran waya ne an gama program din rage wannan da muka yi yawa rage wannan da kuka yi ba eh so na'am Eh. amma alhamdulillah duk da dai ko duk da rage wanda kuka yi daga baya muna mu sake saurara to amma kusan kamar yanzu lokacin da muke saurara din to kamar lokacin muna samun kun gama program din ya ga sai dai kamar lokacin ana kiran waya dan yanzu ka ga ba saurara program din to kaga in ji turawa in ji turawa wai majority carry the vote ah, wai ah, wayanda suka fi yawa to su su ne ah, gaskiya ke wurin su saboda gaskiya jama'a na kawo korafi da yawa kuma gaskiya sarki zaki musamman dai Najeriya da Ghana eh ga yanzu mun ɗauki karatun awa uku saura minti biyar har yanzu a nan sha biyu ba yi ba to ka gani wani lokaci za ka ga sai karfe goma ma muke fara program wani lokaci ma goma da rabi hmm. so ana jan karatun a kai shi cikin daren da da yawan mutane an haramta musu karatun gaskiya ne so ina ganin shi ɗan uwa ɗaiɗaikunsu da suke da wannan problem ɗin sai su yi haƙuri la'akari da masalihun mutanen da suka fi yawa. Na'am, na'am. So da inda za a dinga fara karatun ƙarfe takwas da rabi ko debate ne sarki za ka ce za a fara takwas da rabi. Na'am. Ko tara maimakon kaga ƙarfe goma muke fara debate ɗin ko. To eh. takwas da rabi duk inda aka ce maka ƙarfe ɗaya ta yi na dare to da tambayoyin da komai an riga an gama an tashi sabanin in ba a fara da wuri ba ana iya kaiwa karfe biyu ya wuce haka a kai karfe uku ma na dare hmm. ana iya yin haka so shi dan uwa malam Muhammad Awal daga birnin Kano sai a yi hakuri da yanayin da aka samu kai a yi hakuri malam Awal a yi hakuri shekara kai ma rage lokacin tashi kasuwa ke nan. Insha Allah sarki zaki ai hakan da kuwa gaskiya <laughs> ya yi sosai saboda mu din gaskiya mu ne muka fi karanci wanda suke sauraro a wannan lokacin sun fi mai wato kaga hmm. dole hakan da kuka yi gaskiya ya yi sosai tunda ko da kun yi kun tashi to insha Allah za mu saurara kuma za mu koma kuma mu saurara tun daga farko har zuwa karshen program din insha Allah. Masha Allah masha Allah masha Allah to Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Amin amin sannan yawa sako na zuwa ga malam Musa sarki zaki. Na Yawwa, ni wa Malam Musa Yusuf Asadu suna godiya sosai bisa wannan maudu'in da ya ɗauko kuma ake tattauna shi wannan shafi naka na yan a ku shirya da ake ku na zagin sahabbai gaskiya alhamdulillah dai Allah ya gani gaskiya ina jin daɗin wannan al'amari da ake saboda ba don komai ba sarki zaki mutane suna fahimtar duka abubuwan da ake kaga idan ya zo ya yi karatu malam Tahir Umar Suleiman yana zuwa yi masa raddi akan abin da ya yi ko ba haka ba. Haka ne. Yawwa to kaga hakan da ake yi sai kasance mu musamman mu musamman 'yan shi'a gaskiya akwai abubuwan da yawa waɗanda mutane da duk basu fahimci me yasa muke waɗannan abubuwan ba. O ku 'yan shiya? Ok kai 'yan shiya ne ma ko? Ok ok na fahimce ka. Yanzu na ga wallahi ba sani ba. Na'am masha Allah. <laughs> Na'am. Hmm. to kaga alhamdulillah malam Musa da ya dauko wannan duk lokacin da ya zo ya karatu malam Umar eh, malam Tahir Umar Suleiman yana zuwa ya masa raddi to kaga alhamdulillah ko dai mutane ba za su yadda da abin da muke faɗa ba to alal akalli dai sun san cewa duk abin da muke muna da dalili kuma muna da hujjan da yasa muke wannan abin ya rage ruwan su kuma kaga su yadda da mu ko kuma kada su yadda da mu ko ba haka ba haka ne haka ne maganan ka gaskiya ne yau wato alhamdulillah gaskiya shi ma malam Musa za mu ce ubangiji Allah ya saka masa alkhairi su ma kuma malaman mu da suke zuwa suke karatu a wannan shafi irin su malam Tahir Umar Suleiman irin su eh, eh, Sidi Bashir irin su malam sidi bashir irin su alkanawi al-iraki irin kuma su malam faruk da ubangiji duka Allah saka muku da alkhairi da kai da kake gabatar da wannan shiri sarki zaki ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi amin ana gode sosai ubangiji Allah ya tashe mu lafiya amin amin amin amin amin godiya muke godiya muke godiya muke eh a ah, yanzu na ga rawani ka gaskiya ka yi hakuri to sarki zaki magana da i hmm. ah, abu biyu ya kamata mu haɗa in ana so a ceci al'umma na'am so su malaman shi'a su yi haƙuri wajen tattaunawa musamman wanda muka fara tattaunawa da su in ana so gaskiyar ta ƙara fitowa kamar yadda ya ce yana godiya hmm. sannan maganar da ya faɗa ya ce suna da hujjoji ina so in sanar da ɗan uwa babu wani mai ɓanna a doron ƙasa face yana da hujja ta sa yake yin ɓanna yanzu fir'auna da ya ce a ƙyale shi ya kashe annabi musa ai sai da ya kawo dalili ya ce zaruni aka tula musa wali ya da'u rabbahu bari in kashe annabi Musa ya kira Allah da yake takama da shi ai ya kawo hujja sai da yace inni akhafu an yubaddila dinakum ina jin tsoron kada ya musanya muku addini da an yuzhira fil ardi fasad ko ya kawo banna ya kawo hujja ko bai kawo okay ya rage na mutum irin wannan hujjar hujja ce da za a karba ko ba za a karba ba ya rage wa mai saurayi. yanzu iblis da aka ce wa annabi adamu sujjada ya ce ba zai ba ya kawo hujja ko bai kawo ba hmm. ya kawo ya ce ana kairun minhu ni na fi shi kalakata ni min nari ni da wuta kai yi ni wa kalakata min din shi kuma ka halicce shi daga yimbu ya kawo hujja su ya rage wa mutum hujja ka duba ka gani hujja ce da za ta iya zama karɓaɓɓiya ko ba za ta amma dai yanzu munafukai da Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi kafi banna a doran ƙasa me suke ta qalu inna ma nahnu muslimuna ai gyara muke yi Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna su din su ne mabannata amma me suka ce suna yi gyara suka ce suna yi hujja suka kawo ko ba hujja suka kawo ba hujja suka kawo hujja suka kawo to yanzu ya rage wa mai saurare hujjar wata irin hujja ce hujja ce da ka gamsu ko gaban Allah ka tsaya Allah ya tambaye ka ka gamsu da hujja zaka ba Allah ita ko ko a'a hujja ce irin ta mabannata yanzu ya rage wa mai saurare ko ba ka wani sarki zaki Na'am, na'am. Saboda haka inda muka yi saɓani nake so su yi haƙuri, mu dinga ɗaukar matsalolin ɗaya bayan ɗaya muna tattaunawa a babin debate don a fito wa da al'umma natija da gaskiyar al'amari. Allah ya sa mu dace. Da haka zai yi raddi zan yi, don yanzu wannan karatun na yau da wancan da ya wuce ba raddi ba ne. Amma a abin da ya dora na gaba, shine zan zo in ya yi karatu sai in ɗora in warware karatun. Kuma shi dan uwa malam awal ya ce wa malamansu yadda musamman shi malam tare in yana karatu nake kokarin in shigo in yi tambayoyi ya kamata a ce su ma in nayi su shigo sarki zaki su ah. dinga yin tambayoyi dan ban samu dama bane amma a jira tukunna daga lokacin da za mu shiga halka ta gaba da izinin Allah za a gani Allah ya sa mu dace buɗe na gaba a shigo a yi me zai ce na gaba Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a za mu da kira kaɗan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola Malam Abu uh, Malam Asalafi. Wa alaika salam. Malam Abu Salafi kana tare da Shak Malam Musa Yusuf da suna kai wannan layi. A ah, farko dai Allah kare sarki zaki. Tare da kai tare da kai Malam Asalafi. Allah saka malam da alkhairi Allah ubangiji ya kara masa kwarin gwiwa amin amin amin amin ya da shi da abin da yake son sa hayar da da shi amin ya duniya da lahira amin sun ma amin amin ya rubi wannan darasi da ya gabatar mana Allah ubangiji ya sanya shi a mizanin sa na hasanatu amin amin amin sun ma amin a daga dai sarki ban da kowane irin tsokaci domin dama ka san akwai yan uwa waɗanda suka ɗaukar wa kansu in dai malam musa ne zai zo yi karatu to ko me ya faɗa bai daidai ba sai sun shigo sun yi kokarin ta da kura <laughs> na'am na'am <laughs> eh to daman na dan fake ne ina so ne in ji wani ya dan shigo sai in shigo da jawahirin ma'ani to amma tun da su shigo ba ah.

ta shi kenan masha Allah shi kenan a yana da kyau yana da kyau yana abu haka ba si na da kyau mm. eh, eh, alhamdulillah kamar kan da kuke zuwa ku karatu yana iya yana iya sa kaga mutum ya shagala wurin bahasi wurin neman ababen da wala Allah da bai mai da hankali a kai ba ka gane ehe shi yasa yana da kyau kamar kan da yanzu kai ma ka mai da hankali ta wurin alhamdulillah alhamdulillah sarki zaki sai abu na gaba wannan kuma ni da kai ne to gani akwai kalmar da na ji kafara da wani ya tambaye ka ah, an daina aurar da zaurawa kace za su saka matsala eh gaskiya to kan na fuskanci abu na yi wasa na yi wasa za su mina wurin dole ban shirya ba Allah Allah sarki zaki wallahi tallahi wala na yi wasa za su mina wurin dole ba shiryawa Ke za su yi ba wurin dole wallahi tallahi malam ah da yawa? to ai inda baka samu min wani wallahi shi kai ka na ce ah dai haure ki wani wata a ta ya <laughs> eh, yana yawa irin da ni wallahi ban maka magana ne, ko wacce ta turo sako ta hannuna eh ta ce ne ba ta aure ka ba wallahi za ta iya mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi jama'a yana cikin ababen da ya saka na yawanci ki turo da hotunan ki a zo a yi program ta ce ga wannan hotuna wannan naka ne amma ga wannan ka bayyana jama'a ah, ya wannan hoto zai zama wa? ya wannan ko zai zama na jama'a ba na su <laughs> wato kaga za su ma auren dole ne wallahi mi da saki ga na dan na dan brick na dan hutu na dan ja baya kenan na na dan kawo hutu kenan wallahi wallahi wasu yin sun tashi kai suke kawo farmaki kenan wallahi wallahi malam ya zaka ga Allah ya sa kai Allah ya sa mu dace amu amu amu amu amu amu ya rabi amu sun mami ah, sarki ka sa abin da zan faɗa a karkashin wannan a ah, me za ka faɗa ka san an san ina da alaka da malam kuma an san kullum malam yana kan shafin ka yana karatu to don haka an san ina da kyakkyawan alaka da kai haka ne na'am to wallahi dan dai akwai kasashen da in na kira mutane ne za su san da su nake eh waɗansu sun sha in tura musu number ka su kira da Allah in tura musu number sarki zaki wanda za su yi magana da shi eh aha wallahi su ya hakuri wallahi ba shiryawa wallahi su yakuri ban shirya ba wallahi ban shirya ba su yakuri wannan abin ya kai ya kai kaman wata biyu suka wuce ko ta yan kasan kurdun tana gaya ma wata wadda muke tare da ita eh in ba ta same ka gashi gashi gashi gashi ni dai ba ruwa na amma ga nan ban zargi ya zubillah wallahi ban shirya da su da sun bari dai mu mu ajiye wannan mu ci gaba tsakani da Allah da Annabi dai wayan na baba to ina da yafi amma yawancin su kuma za su samu sakari da Allah an yi aure wasu su kana ganin an samu dace na ci gaba da yawa to amma illolin da ke zuwa da nake gani fuskanta tun ni kadai na yana magancewa an naga cewa a'a bari samu bari dakata bari dakata kana abin da ya sa ke to wala Allah za mu roki malam shemu sa ka kai ka zo kana yi kenan kai ka zo ka ci gaba ina so su gane sarki to hajiyar nan ba ta rike wuta ta hana shi gari mijin hajiya na mijin hajiya ne ba <laughs> Aka yi Allah sa mu dace, Allah sa mu dace. Masha Allah. Abu, abu, abu, abu, abu, Allah, na gode, na gode sosai. a sassauto da time dinan da aka yi domin wallahi ga malam nan hmm. sometimes galibi duk da aka yi program to wallahi galibi har gari ya waye ba ma bacci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gaskiya mun sassauto da time dinan don ni ban ma an sassauto ba sai daga baya don na hau ma To sai daga baya na gane kun sassautu da time ne gaskiya hakan yayi Allah saka da alkhairi. Amma ah, amma amma mu mala salafi Allah saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode. Ah, yar gatan yar gidan Imam Ali maganan ki gaskiya ne Allah ba wa matan da basu da maza Allah ba su maza haka mazan da basu da shi Allah ba su masu neman ƙari kuma Allah ƙara musu jama'a ku ya ku zamu da kira na ƙarshe malai mana taliki ku ya kure assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum kola. Ta bari ba wani dama da wani. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum assalam rahmatullah. Na'am, kola ya suna ka daga ina ke kira? Sunana Abdulrashid na kiran ka daga Plateau State Yalwan Shandam. To, masha Allah Malam Abdulrashid kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi. Malam Gumi. gaishe ka na gaishe da malama sarki. Malam yana ina ina ansa dan uwa. Yawa Na kira ne dama gaishe ka kuma gaishe da malam. To malam yana jin ka. <laughs> Na. gaisuwa ne kawai sarki. Masha Allah mun gode. Muna godiya dan uwa Allah ya saka da alkhairi. Eh, Masha Allah. Masha Allah malam yana ji malam yana amsa malam yana amsa. amma amma a maganar da zan cika saboda wannan topic na ga ga malam gumel Allah sa ka maka alkhairi ga yar gidan Imam Ali wai sarki ka taimake su ka cika sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wanga magana muna yi muna wasa muna dariya malam ya zo ya yi aure astaghfirullah lazim malam ya zo ya yi program akan aure <laughs> malam ya yi program akan aure programin da malam ya yi a kan aure akwai wasu wallahi kumin gafara ina gani ya kamata mu samu dama da rana malam ya yi jawabi akan wannan especially kan wannan aure wani in an ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kan da mun sa cikin Qur'ani an ce wai masina an fara cewa Allah ya ce kai aure biyu uku ko ko ko hudu in baka yawa kai daya To, amma akwai wani yana ganin cewa kuɗi ya ishe shi yana da kuɗi ya iya ciyar, shi yasa shi ya cancanci ya yi aure biyu uku hudu. Wani. To, amma irin wannan aure akwai ka'idodi da Allah ya sa muna. Yana da kyau, wallahi mutum, kana da mata har hudu yana da kyau. To, amma yawanci da yawa muna mantuwa da wannan ka'idodin nan duka. A ina Eh, Wasu ma sarki ba ma ƙa'idojin ba rigima ce kawai ta rayuwa. To. Yanzu akwai waɗanda mun san su da yawa sun yi mata biyu ko sama da biyu ba su ma cancanta ba. Rigima. Na'am. Yanzu akwai matar da ta zo ta same ni ko da ta zo ta same ni ta haifi 'ya'ya goma sha uku tana da cikin na sha hudu. Hmm. Na'am. Tana da cikin na goma sha hudu. a cikin sha hudun nan ina ganin da ta zo da cikin na sha hudun ina ganin kamar biyu ne kaɗai suka mutu goma sha ɗaya suna da rai a duniya inda take zaune ba haya mijin yake ba gidan gado ne da mahaifinta ya mutu ya bar a daga kan lokacin da ta haifi ɗa ɗaya biyu uku hudu biyar wa'annan su ne suka samu ragon suna daga kan na biyar ɗin abin da ya sama duk wanda aka haifa ba wanda aka taɓa yanka masa ragon suna kuma a cikin wannan yanayin mijin nata ya ƙaru wata mata Ka gane? Aka zo yana zaune a garin nan, ya ce shi garin nan bai jin daɗin garin nan zai koma ƙauyensu sai ta tashi ta bar garin nan ta su. Na rantsi da Allah sarki sai a yi wata ɗaya bai ɗauki naira ɗari ba, hundred naira ya bata. Da matan nan ta zo ta faɗa min sai da na sa aka kira mijin ya zo ya zauna. Na ce ga abin da matan nan ta zo tsakaninka da Allah haka ne yace wallahi abin da ta faɗa haka ne kuma yace sai ta bi shi ta koma ƙauye yace mai ba za ta je ba mm. kuma yana ba da labari cewa fa in ma ya koma can wani auren zai ƙara yi a can ƙauye na'am so mun fara program anan in baka manta ba dakatar da shi muka yi akan hukuk din da yake kan wato iyaye mm. akan ƴaƴan da suka haifa sosai nan faɗa na ce da yawa iyaye su suke fara saɓa ma 'ya'yansu kafin 'ya'yansu girma su saba musu ta kawo yaro duniya tana hmm. da yara hudu biyar sarki zaki baka san ina suke kwana ba baka hmm. san waye abokanansu ba baka san ya suke cin abinci ba sannan ka ce wai waɗannan yaran kana tunanin su girma su mutunta ka a matsayin ka na uba ba zai ba so sarki zaki da Allah ya ce a ƙara aure bai ce a ƙara aure ba sai da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko shine sharaɗi na adalci mm-hmm. ta yadda abin da ka yi ma wannan za ka iya ma wannan ka lura abin da ka ba wannan za ka iya ba wannan na'am sharaɗi na biyu ya zamanto kana da ƙarfin tattalin arzikin da za ka riƙe su idan albashi kake ɗauka a ce dala wato ɗari biyar ne shine albashinka a wata mm. kuma kai albashi kake ɗauka kuma wannan albashin daidai da daidai shi yake ɗaukar nauyinka da matarka a wannan lokacin ya kamata sai ka kiretin din wata sabuwar hanya da kuɗin zai ƙaru sannan ka ƙara aure eh, in ka je ka ɗauko ta da dala ɗari biyar da shi ke isa yanzu in ta zo nauyi ya ƙaru ba zai ishe ku ba da haka wata gida za ta tutu wacce aka ɗauko ma za a cutar da ita Mm. Mm. So maza ya kamata a ce sun san wannan. Sannan abu na uku sarki zaki sai kana da lafiya a matsayinka na ɗa namiji wajen saduwa da kowace mace da gamsar da ita sannan za ka ƙara auren. So ko za ka iya yin adalci wajen abin da ka ba wannan za ka ba wannan. Ko hanyar samun ya ƙaru idan an zo gaba ta ƙarshe namiji bai da isasshiyar lafiyar da zai iya biya ma kowace mace bukatar ta fuskar saduwa haramun ne mutum ya je karo aure sarki mun san rigingimin da ke faruwa yanzu ka san wannan na cikin sababin da ke jefa ‘ya'ya mata cikin zinace-zinace da aurensu? Hmm. Na'am, a'a. Yana ciki namiji ne misali yana da mace. Ban yanke bakin gaba kafin ka ci gaba a ah, yakuri. na ga yawanci da wasu ka bugo kamar kan da shi eh, malami wala eh, salafi mutumi na yana wai a sarki zaki bi jajen yawanci in ba in ba yau nake dan faɗa ba ban san cewa ni zama nan da mata na biyu ne fa ba sani ba saboda Allah wallahi <laughs> wallahi wace to kaga ko ni ban ban taba sani ba a'a farkon mata na auren da na fara aura baturiya ce mm. da muke tare da ita tana jamani har yanzu sa'an nan na aure ajiya shi yasa mata na biyu da nake zaune nan malam shi yasa wasu <laughs> suna magana ya bi yana mun mamaki wato ajiya ita ne eh, mutumiyar social media da take sayar da kaya kan social media take yawan fitowa amma ba wanda ya san cewa ni da zama nan mata na biyu yawanci wa sani amma makusanta ah, malam ya ba mamaki kai baka sani makusanta na da yawa sun sani <laughs> yawanci da wanda gari ban sani ba <laughs> jama'a ku ya kuri kamar da teku malam to ga yar gidan wai mu ajiya muka sani to shikenan <laughs> Masha Allah. A a a ga Malam Abibullah. Malam Abibullah Ahmad. Assalamu alaikum Malam. Wa alaikum assalam. Abin da network ne. Eh, na'am. Eh. Na'am. Na'am. To, so ya ya kamata ni ka, ka ga ni ni kaina gaskiya ba ban sani ba sai yanzu da kake magana sai oh, to <laughs> na'am mm eh wata na biyu na'am so yanzu ina ganin ka gane sarki zaki To masu maganan ƙara aure ya kamata su sani da shari'a ta ce a ƙara. Hmm. Ba haka kawai ta bar abin a buɗe ba kowa yadda ya ga dama. Akwai tsarin da ta ce a kiyaye gurin ƙara auren. Ya hmm. kamata maza suna buƙatar lacca akan wannan da ya kamata a kiyaye gurin abin da ya shafi wato ƙara shi aure ɗin Allah kuma ya sa mu dace. Amin Wallahi malam akwai kisan da aka yi a Ghana. Eh. akwai wani mutumi maganan da ya tashi kamar eh, wancan wata kenan yana da mata to ina gani she rigima kai rigima na cikin gidansa to she yana ganin shawaran cewa in ya kara mata in ya kara aure to wannan rigiman cikin gidansa nan matan shi nan za ta hankaltu ta daina to kara auren da ya yi wallahi malam wai kwana tara daidai kawai kwana tara daidai kawai aka zo aka kashe matan aka yanka na aka yanyanka ta gunduwa gunduwa gunduwa gunduwa aka aje mai gida yanzu haka an kama ita wannan kishiyarta da yan wayenta aka kulle shi da kansa har wai hauka ma yayi mm. to sa'an nan kuma kamar na gaya maka kuma maganar da ya faru kan tiktok wata da ta kawo mini kara mijinta ya yi aure sati uku daidai daidai daidai kawai daidai kawai yana so ya kara aure to malam in kaga illan da suka yi wa juna tsakanin ita da shi wallahi malam ba kyau shi yasa kaman kan da kake faɗa malam ya kamata a samu dama a ci gaba da wannan fadakarwa wani in ji a ah, ai sunna ne a ah, barin karan samu lada sunna ga samu ladan be amma baka bi sharadin ba Wala wannan gaskiya ne sai dai su matan kawai eh. ya kamata mu jawa hankali. Na'am. wajen tsananin kishi kada ya wuce gona da iri ka san akwai wanda kishin su ya kai su ga hmm, suna kallon cewa gara su auri kirista da su auri musulmi na'am hmm. saboda wai idan ka auri kirista ai su a ka'ida su tunda mace ɗaya ake yi na'am in kai musu magana ka ce yana da wasu matan a waje sun fi talatin sai su ce maka awai waye kazantar da baka gani ba tsafta ce tunda me zai je tunda ba a gaban su yake yi ba su bai shafe su ba. to kaga wannan kuskure ne so su maza su sani akwai haƙƙin da Allah ya ɗora masa matan ma su sani na cikin abin da ya hana mu zaman lafiya a rayuwa rashin sanin abin da Allah ya ɗora mana mu ɗauka iya gwargwado hmm. shi ke hana mu zaman lafiya a rayuwa lokacin da duk da muka ɗauki son zuciya muka saka to da wuya a zauna lafiya sarki zaki hmm. Allah kuma ya raba mu da son zuciya amin amin amin amin shai amin shai amin shai To jama'a alhamdulillah malam zai wani addu'a insha Allah za mu rana mu ci gaba da wannan fadakarwa da malam ya fara gaskiya ne yanzu na tuna malam ya fara daga ba muka zo muka ajiye which is very very important jama'a mm, gaskiya mun fara ina ganin mun yi halka guda biyu eh. hakkin da iyaye ƴaƴa suke da shi akan iyaye so muka zo muka dakatar da abin so insha Allah za mu ci gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Mm, insha Allah insha Allah insha Allah sai ya da Zainab to muna miki godiya to bismillah malam sha mana addu'a to magana ta karshe sarki zaki mu mu dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ni cikin zantukan da malamai suka yi guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare shi bai kuskure ta hanyar da bayin laifi karami ko laifi babba so a ah, sarki yana ji muna jin ka sosai malam muna jin ka to wannan shine mawkifi na akan wannan wato matsala din sannan shawara ta bi da kuma nasiha dan Allah duk wanda zai tattauna wani abu da ya shafi janabin annabi ko da malamai sun yi sabani akan matsalar to ya zamanto masu sauraren shi sanda suke saurara su fahimci maganganun su akwai ladabi da mutuntawa da sanin ya kamata a ciki domin annabi matsayin ya fi ƙarfin uwa da uba idan Allah zai tsawatar akan uwa da uba ya ce wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma to janibin annabi shi ya cancanta a kiyaye wannan matsayi din wannan shine shawara ta da nasiha da nake yi akan wanda duk yake hawa kan social media ya karatu sanda duk zai zo kan wata matsala da take da alaka da janibin annabi to ya san me zai faɗa na ladabi da girmamawa da mutuntawa sannan magana ta ƙarshe su wanda muka fara tattaunawa da su so su yi haƙuri suna hatta wajen tattaunawan a san irin maganganun da za a dinga faɗa sannan mu ɗauki matsalolin da muka saba da su in dai muna yi dan Allah ne muna so a cire al'umma daga bata da gaske saboda haka ina ƙara sanar da su cewa abubuwan da muka saba da su suna da yawa sun sani mun sani hmm. wanda isma tana daga ciki to mun fara tattauna ba mu kai ƙarshe ba za mu zo dukkan matsalolin da su sun sani mun saba mu da su to a ɗauko matsalolin a ci gaba da tattaunawa don a cire al'umma daga rudani sarki zaki muna roƙon Allah kai kuma sarki zaki ya ƙara maka imani da rufin asiri da juriya da jajircewa sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da ikhlasi gaba ɗaya cikin abin da muke yi sannan abin da duk muke tsammanin gaskiya ne Hmm. ko daidai ne ba daidai ba ne kada Allah ya samu mu duniya sai ya ɗora mu akan daidai abin da muke tsammanin kuma daidai ne kuma muka zauna kansa ba daidai ba ne to Allah ya nuna ma da daidai din kafin mu koma zuwa gare shi mu zauna akan daidai din wannan shine mauƙifin mu sarki zaki Allah ya saka da alheri Allah ya maka godiya Allah ya maka godiya yan uwa ma da suke bada lokacin su Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa duk wannan ke halatto gurin nan babu matsayacin lahira a cikin mu Allah kuma ya mana babban arziki kada Allah ya haramta ma kowa a cikin mu samun makotaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin gode ma Allah saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai mun gode mun gode ah, ah, mala salafi in na bi da kai kai zaka sa ni magana <laughs> wallahi yasa ne da gangan kawai na kyale ka eh malam <laughs> ah, Malam Bello Gumel Allah saka da alkhairi, Malam masoyina Malam Ali Malam Ali nawa Allah ƙara kiyaye mini kai Allah ƙara soyayya Malam Ali Allah ya bar mu tare Allah ya bar mu tare Habibullah Ahmad ina godiya ina godiya ina godiya to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gobe in Allah ya da muna da karatuttuka biyu da za mu yi karfe takwas da rabi daidai daidai daidai a in Allah ya kai mu gobe karfe takwas da rabi daidai muna tare da Sheikh Ahmad Imam wanda wai ah, a Dr. Idris ya yi karatu a kansa da zai yi raddi na biyu zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz. Sa'an nan kuma, insha Allah, ka amanta karfe takwas a ah, da rabi, insha Allah. Bayan haka kuma, in Allah yadda karfe hudu da rabi muna tare da Shak Burhanuddin wanda zai mana maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a nan. Shak uh, burhanuddin bauchi zai mana maulidi zai gwada mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam in allah yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu